رغبة Adia Faiza, thank for my lovely daughter. Send us to to Shaman on the program. свидания. Maryana matan sarki zaki Ajiya zakiya amaryana Ajiya zakiya amarya matan zaki Sayyidina Sayyidina وعليك السلام والدة والدة والدة حسن قربة أنا قيسوان وعقل أك شكر الله أيا شيء تزمو أو هو بالله غير الله والدة والدة شيخي غرب بين وجاه وفي القرآن والله a wa barka hajiya halima abun na gaisuwa hajiya faiza na faiza tanko shek anwar basha ina gaisuwa malami na malam basha malam basha sanda kokari sanda kokari sanda kokari jiya muna jinjina maka hajiya zainab hamza abu sadat ina gaisuwa hajiya zainab hamza hajiya zainab hamza matar alhaji abu sadat my lovely sister muna gaisuwa umar magaji muna gaisuwa daga makasidana tijjani a ah, mata ina gaisuwa to jama'a assalamu alaikum rasulun aminin Allah taimaka mana biya mana bukatun mu lahira to zamu fara program kenan ah, malam ahmed ina gaisuwa to mu fara jin zikiri mu kara jin zikiri nan once more shi mu zo da malamin mu shak ah, abul fatai muna jira mu ga an tattaru sa'an nan jama'a kai da ka zo baka share ba ka share mana wanga program kai da ka zo da Ah, kake son kullum ka bibiyan mu ka like wanga page zaka uh, ah, samu kowane program da zamu yi insha Allah to na daga kasar amerika ina gaisuwa alhaji dalil allah kiyaye mini kai malam basha allah kiyaye ka sanda kokarin jiya sanda kokarin jiya malami na malam yusuf sanda zuwa abar kulmada na wal marami al mau wa buni wa izi al mar'u marku ya dimau ajiya safura bali malam Ilyas Uzakirwa ya musiba Waya Wala mirfaila Na wata wata wajo Saka la wardan Bili madina zuinaha Batu ya lufi Yariki yarkaw Diyaru habibillahi Wawaminuhu Diyaru biyata al-farbara Biku واجب ربه وتذكاره للكلب والأول يا الله يا الله يا الله يا الله إن شاء الله أنا تجاري ليكو الله زابو فانا كريا كوري كسانا كوري بسم الله عبيد الله إمام زاد قال الله وساد السيف الله رجال الله رجال الله بوصف الله عبيد الله إمام زاد قال الله يا الله يا شيخ غشياخي أبل الآباس سر الله وشان الحق رمز الكون وفيد الله فيد الله سليل المصطفى حقا وهذا خير هلف الله ويا بشرى بهذا الشيء بهذا الحق اسم الله ما أولى وما أعطى وحق الحق شكر الله أيا شيخي تذكر هو بالله أيضا بفرد الله وأرجو ردان الله أشيخه بيد وجاه وفي هو الله وشبته رسوسا من أوى ناسيد نفس الله وشيطان ودنياه أيا ناسي ويا الله أحمد رفل ناقشوا أوى برغام نجل الغاد إوانا أوى برغام إيانو جنود الله إذ الله أبس والجيل الذي تدري حبيب الله أبس فاذكر لي لقد غدرت عند الله أبس جائز لي كما يوجي رجال الله أبس من يبني بما تدري بحق الله أبس أربك لي وذلك لي وعليك السلام شكرا ashak suleiman ashak aljamzuri sanda zuwa sanda zuwa malam yusuf sanda zuwa sanda zuwa malam hassan suleiman bukani na gaisuwa وهذا الخير من بلى السلام عليكم جماعه jama'a assalamu alaikum rasulun aminin rasulun aminin Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatunmu duniya da lahira alfarman sayyidul ujudi imam al-mursalina manzona muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to jama'a insha Allah muna tare da babban shehu mun nan sheikh abul fatahi sani at insha Allah to jama'a yawancin zattutuka mutum in za a yi Ah, wani in baka gane kai ba insha Allahu wai ka kira waɗanda ke gabatar da abin wala Allah za ka iya ka gane ko kuma a'a ka yi mana kyakkyawan ah, zato saboda programs muke yi insha Allahu ba kan da za yi ko ni hanya na da nake bi na tarika tijjaniya ga malamin mu Sheikh Abdul Fatai ko su kan kansu akwai wani hanya da nake bi su suna zata a zaki mistakes yake yi ma shak abubakar shak ibrahim abubakar na ganka Allah kiyaye mini kai shi yasa jama'a kai da za a zo a yi program da zai shafi ta bangaren ka wallahi ba ɓaci muke so ba inna ma fahimta muke so wala Allah malamin da zai zo ya yi hankalinsa daban mu da muke zaune nan da za mu yi wanga hankalinmu daban me yasa nake cewa haka kaga yawancin mallumman mu a yan tijjaniya wallahi ni ina ta tafarkin tijjaniya akwai su ababa da nake gani cewa bai dace a ce tijjaniya bai dace da tijjaniya ba amma wasu mallumman mu an yi shiru to ina kawowa in zo in buga mu kawo kuma malamin malamin tijjaniya zo ka ba mu fassara malam mu almajiranka ne so ka ba mu fasara ya manin wannan abu saboda mu ga hankalin mu a'a ba haka bane amma wala Allah ga hadisi ga Qur'ani haka ne wala Allah mu muna yi masa mummunan fahimta ne to kaga shi malami ya zo ya fassara mana haka muna samun kuma wasu ababa a wurin malluma a wurin anya na salafiya muna neman malluma na salafiya wannan bai dace ga musulunci ba ya ake cewa haka shi kaga sun zo su zo su fassara mana Kanda da zantuttuka yake tafiya kenan yasa akwai wasu ababa da yake shafan namu mu ma tijaniya wallahi na kawo yawanci balluman mu na tijaniya suna ganin a'a anya ko zaki na tijaniya ne kuwa ya dai zo yi haka amma she mun yi program mun kare sannan su fahimce ni shi su ce a lalle zaki yanzu mun fahimce ka mun fahimce kanda da zantuttukan yake tafiya kun gane ko shi yasa insha Allahu kamar last week akwai wa'azi da malaminmu shak uh, abul fatah attijani ya zo ya yi da ya zo ya yi jiya ko shekarun jiya ne mun kawo malaminmu uh, shak nuruddin ya zo ya warware zancen da domin is open ya zo ya warware makaran da malaminmu shak uh, abul fatah attijani ya yi to haka zan tutuka da zai yi yau insha Allah za mu nemo malluma domin ni dai gaskiya ko me za mu yi mu tsaya kan Qur'ani da hadisi ko me za mu yi musulunci mu tsaya kan Qur'ani da hadisi domin akwai sa baba da yawa muna kirkirowa domin kakannin mu sun yi ba mu da hujja akwai sa baba a akwai hujja to insha Allah jama'a ga babban shehu mu Sheikh Abdul Fatai Atijani na san kowa na ganin sa to shi yasa don Allah don Annabi na san akwai malluma na anan Ah, don Allah a kira mini a invite mini jino yaron zaki don Allah don annabi ba ma son zage-zage anan. kuma malam da iko Allah malam zai duba karatunsa da kyau insha Allah malam zai duba karatunsa da kyau zai mana karatu amma abin da aka san mu da shi akan wannan platform shine zage ba san mu da shi ba shine zage-zage don Allah don annabi ku bari mu comport kanmu mu ji ya kawo mana littattafai ya kawo mana ababa in ƙarya yake yi shi a kawo malluma na gode maka eh Qur'an da hadis in abin da ya faɗi in ba haka bane akwai chance face a wala Allah Allah ya kashe mu to Allah ya kashe mu akwai jino yaron zaki in Allah ya kashe shi akwai Rasul Amin admins na da yawa admins muna da yawa in ba haka bane insha Allah cikin tambaya mun ji insha Allah wurin mun zo da mallumman ahli sunna wal jama'a akan wannan zance a zo kuma kuma ku zo ku proof kanku ba haka bane amma in aka zauna da shiru wala Allah inda za a je ayi ko kuma wanda da je ayi me shin ya dauke shi haka ne gaskiya ne ko kuma a'a ba haka bane gaskiya ba haka bane ƙarya ne to shi sa jama'a don Allah da annabi mu saulara zan sa shehu mu kan layi Sheikh Abul Fatah At-Tijani yanzu sunan da sabon sunan da zamu shi, golden boy <laughs> babban malamin mu ne eh malamin da kowa ke yunwa ya gansa kenan yanzu eh insha Allah Sheikh Abdul Fatahi At-Tijani jama'a in ana ganin shi in ya zo clear don Allah don Annabi ku zana mini yes in ana ganin Sheikh Abdul Fatahi a zana mini yes <laughs> Oh, to Sheikh Aljamzuri na ji, jama'a don Allah in ana ganin Sheikh Abul Fatahi a zana mini yes. In ana ganin shi clear na don na fi son a gan shi ma ya fi kan da za gani. In ana ganin shi To ga malamin mu Sheikh eh, Abubakar eh, Ibrahim Sheikh Malam Garba ya gana wai wanda ma ke son challenge cewa akan haka wai malamin mu Sheikh Abul Fatahi yayi ready. in challenge ne a debate akan wannan zancen ma da zai yi duka ga malamin mu uh, Garba ya zana gashi ya zana wai in challenge ne ma to ya yi ready to masha Allah jama'a wai suna ganin malamin mu shek Abul Fatai tunda an zana mini yes to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shehu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu sarki zaki zakin Allah to shehu na shek muna maka marhaba da zuwa sa'annan muna maka ladabi kuma da zuwa insha Allah shek za iya fara mana karatu kenan To bismillah. Barkan ku sarki zaki. na? Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه bayan haka masu kallon mu da sauraron mu a wannan feji mai albarka fejin sarki zaki wanda kamar yadda muka alkawarta Allah cikin ikonsa da falalansa ya kawo mu yau za mu gabatar da wani karatu mai matukar muhimmanci a rayuwar musulmai wanda manufanmu a cikin wannan karatu da za mu yi shine Allah ya cetar da mu ya cetar da waɗanda ma suke ɗaukan kansu a mazaunin magautanmu da ma duk wanda yake ganin mu abokin gaba da mu da su duka Allah ya cetar da mu gaba ɗaya ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bi ya nuna mana kuskure kuskure ne ya ba mu ikon bi duk abin da yake shi ne daidai Allah ya datar da mu da faɗarsa a cikin wannan karatu abin da yake kuskure ne ubangiji ya tsare harshen mu saboda kar wasu su yi amfani da shi su ɗauki kuskure su yi amfani da shi a barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi alkawari a yau litinin insha Allah za mu yi karatu akan wata matsala da ta damu musulman duniya gaba ɗaya da ma wanda ba musulmai ba wannan matsalar ta dame mu a yankin da Afirka ta dame mu kuma musamman mu a nan yankin Najeriya wannan matsala ne matsalan tsaro da waɗannan abubuwa da suke faruwa sannan kuma a cikin firak na musulunci za a ji cewa muna da firak da yawa muna da ahlus sunna wal jama'a wanda mu kenan sannan muna da mu'tazila muna da khawarij muna da murji'a muna da sauransu da yawa firak din nan to mu yau zai taƙaita dai akan ɗaya daga cikin ɓangarorin musulunci wanda ake kiransu da wato ainihin khawari su wane ne khawarijawa wanda kowa ya san khawarijawan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su a hadisi kamar yadda zamu gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mana su aikin su na kafirta al'umma aikin su na kashe al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su to yau bismillahi tabaraka wataala a cikin wannan program zamu yi bayani a wannan peji mai albarka su waye khawarijawa musamman wa khasatan za mu yi tarkizi akan hawarijawan wannan zamani hawarijawan wannan zamani wanda mu bisa fahimtar da muka yi wa a sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake hujjoji na waƙi a hannunmu abin da yake na waƙi ya gwada mana a wannan lokaci ba wasu mutane bane khawarijawa khawarijawa ba yan ne. bane khawarijawa ba yan shi'a bane khawarijawa ba yan ba ruwanmu bane su wane ne khawarijawa khawarijawa su ne salafiya wahabiya yan izala in ka ga dama suna da sunaye da yawa in ka kira su da isis da'ish sunansu ne in ka kira su da takfiriyun sunansu ne in ka kira su da alhurufiyun sunansu ne in ka kira su da alka'ida sunansu ne in ka kira su da taliban sunansu ne mu a wannan yankin namu na afirka masu amfani da harshen hausa mun fi sanin su da izalatul bid'a wai qamati sunna wadanda ake kiransu da salafiya ko wahabiyya su ake kira da kawarijawa kamar yadda na faɗa wasu za su ji abin ya yi musu nauyi amma muna roƙon ka zamanto kana gun me aka ce ba kana kallon wanda yake faɗa ba dan Allah da annabi mu sa Allah a mu kamar yadda abubuwa nake so su tabbata abu na farko menene manufar mu akan yin wannan lancar ba mu yi nufin cin mutuncin kowa ba manufar mu shine faɗin Allah ku kunuwa a ahalikum nara ku tseratar da kawunanku da ku da iyalanku ku kan ku afka cikin wutan jahannama ne manufar wannan lantar domin ba abin da ya kai hanya hanyoyi biyun nan ba wanda ya kai su girma na su kai mutum jahannama hanya ta farko shine ka dubi musulmi ka kafurta shi wannan hanyar tana saurin kai mutum jahannama hanya ta ɗaya kenan hanya ta biyu shine kuma ka ɗauki makami ka ce zaka yaƙi musulmi dan uwanka ka kashe shi wannan hanyoyi biyu ba hanyoyi mafi hatsari da za su kai mutum wutan jahannama to manufar mu kenan shine ku an kusa kuma alikum nara sannan wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu ina son dukkan mu da mu yan tijjaniya da yan ba ruwan mu da koma wani basalafe ko ma waye mu ajiye tasubanci ka kalli me nake faɗa kar ka yi saboda gabar da kake dan kullace da ni ko kullace da wani ɗarikar tijjaniya ka san ba a'a ka kalli me za mu faɗa mu me zamu mu faɗa an mun faɗi gaskiya alhikmatu ballatul mu'min aina ma waje da a kazaha duk hikimar ce dabban mumini ne duk yadda ya ganta sai ya dauka ya amfani da ita saboda kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqaka wa huwa kazubu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abu Huraira shedan yace ya gaya maka gaskiya tare da cewa shi makareci ne to ka kaddara ni makareci ne a wajenka idan ni makareci ne a wajen ka a cikin maganganu na in ka ji gaskiya ka dauka kai amfani da ita wataƙila za ta amfani ka wata rana insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma abin da zai ka samu Allah yana faɗa mana cikin alkur'ani kun mutane na gari alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu waɗanda suke sauraron zance idan sun ji zance to wanda za su ɗauka cikin zancen fayattabi'una ahsanahu sai su bi mafi kyan zancen ula'ika alladina hadahumullah duk waɗanda suke jin an faɗi magana suka ɗauki abu mafi kyau a ciki Allah ya ce waɗannan su ne hadahumullah Allah ya shiryar da su wa ula'ika hum ulul waɗannan kuma Allah yake su ne masu hankali wanda zaka ji an faɗi magana ka ɗauki mafi kyau daga ciki muna roƙon Allah Allah ya sa a duba abin da za mu faɗa mafi kyau a yi amfani da shi a cikin wannan lacca abu na uku da nake son in ƙara bayani kar ƙiyayya ni dan ya kai dan ya rufe maka ido la la la la duk yanda zaka dan ji magana na ta dan yi maka kaushi ta hammal ta hammal ka nemi gaskiya a cikin ta da Allah da Allah da Allah kai hakuri abinda Allah yake faɗa cikin alqur'ani wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kar kiyayyar da kuke wa mutane yasa ba za ku yi musu adalci ba na faɗi magana gaske ban yi adalci ba ka hau kai fushi ka tashi kai dingure duka da Allah a hakuri da idilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa haka alqur'ani yace to a gurguje idan za mu mabudi a wannan lecture a abin da na shirya shi ne yadda zan gabatar da lecture nan zan karanto wannan abin da na faɗa na ce salafawa wahabiyawa su ne khawarijawa ina son zan karanto abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu akan sifofin khawarij wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu akan sifofin khawarij sai mu dauka mu dora za a ga ya yi dace da 'yan tarika ne ko ya dace da 'yan salafiya ne ko ya dace da 'yan shi'a ne ko ya dace da 'yan babu ne ni na amince in sifar da manzon Allah ya bayar ta dace da 'yan tarika ko ya zama na wallan mutanen su ne kawarijawa ka ɗora ka ce 'yan tarika ne kawarijawa saboda annabi shine a hakku an yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi cancantan da abin shi in sifan nan ta dace da yan shi'a ne zuba musu ka ce su ne khawarijawa in sifan nan ta dace da salafawa kar in lura da abin da yake tsakanin mu in kalli annabi muhammadu domin shi Allah ya turo min sai in ajiye wannan sifan akan su kamar yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bayani da ka yan uwa a lura za a yi tambayoyi amma ku lura duk wanda zai shigo yayi tambaya kafin kai tambaya ka tuna na ajiye maganan annabi Muhammadu ka san abin da zaka faɗa sallallahu alaihi wasallam ka san me zaka faɗa ka tuna maganar manzo Allah zai zo in kai ta'annuti ma'ana in kuma abin baka goge ba ma'ana in ba ni kake kai wa hari ba kana kai manzo Allah hari Ya iyazan billahi ni kan bai isa ba dama amma maganan nan ta annabi a duba a yi a lura da kyau kafin kai ta annuci ka kalli annabi ya faɗa da haka alkur'ani yake gaya mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum Allah yake wallahi mutane ba za su imani ba har sai sun sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zamanto wato abin nan a me raba gardama a tsakaninsu summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma sallin wa yusallimu taslima sannan mutum ya ji a zuciyarsa bai da kaikayi na daki dangane da abin da manzo Allah ya faɗa kuma dole ya sa wa manzo Allah wannan aya ta ɗaya kenan Allah aya ta biyu Allah yana ce mana ya ayu na amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullaha inna a samiu alim ya ku wanda kuka yi imani kar ku yi gaban kanku ku bar Allah da manzo Allah ko ku bar zantukan Allah da manzo Allah ku watsar da su a bayan ku ku ji tsoron Allah lallai Allah yana jin abin da kuke faɗa Allah masani ne akan abin da kuka faɗa aya ta uku Allah yana cewa wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna al khiyaratu min amrihi duk wani mutum mumini ko wace mace mumina to bai cancanta ba bayan Allah ya gartar da hukunci ko annabi Muhammad ya zartar da hukunci musulunci ya zama da kana da wani zaɓi sama da zaɓin Allah da zaɓin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mun kawo hadisai in ka ji abun nan haka ne to ka aje kiyayya gaskiya ake nema annabi aka turo maka ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta gaba Allah yana cewa fal yahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim waɗanda suke sabawa annabi Muhammad su idan sun saba annabi Muhammadu fitina za ta iya zuwa ta mamaye su wani azaba mai raɗaɗi Allah ya aiko musu shi ya mamaye su aya ta ƙarshe Allah yana cewa ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani akwai ilmaha ku wa Allah biyayya wa akwai in rasula ku yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wa ulil amri ku yi wa ulil amri na kowane bangare in bangaren addini ne ku wa malamai biyayya amma fa kana zato in kun samu sabani ni na ce izala ko haramun ne su sun ce su ba boko haramun bane na ce wahabiyawa haramun ne su sun ce su ba boko haramun bane zato kenan kun samu sabani to farduhu ila mahi wa da sabaninku me Allah ya ce, me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, to shine abin da zamu yi idan mun ga sai sun zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana salafi ina son ka ina kaunan ka ina bukatan ka shiriya amma manzan Allah ya faɗa haka akan ka ya zan dole in isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da muke so yan uwa su fahimta matashiyar mu ta farko kenan a wannan lacca mai albarka abu na farko a gurguje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yayi tanabbuin cewa zai faru su waye kawarijawa sifofi manzon Allah da ya bayar shin sifan nan na yan dabiqa ne ko na yan salafiya ne ko na yan shi'a abu na farko hadisi na farko al-Imam bukhari ya fitar da hadisi a mai namba dubu uku da ɗari uku da arba'in da hudu al-Imam al-Bukhari kuma sannan da akwai wata ka'ida muhimma da Allah kafin na shiga kan hadisi ina son yan uwana ɗaliban ilimi iri na a saboda akan samu iskaliyyat, wani ya ce an yi musu karya an musu sharri in Allah ga wata ka'ida idan dai kana da baka da littattafan da zan kawo misali baka da hard copy din su a hannunka to duniya ta yi sauki yanzu wayar ka akwai shamila a ciki duk abin da na faɗa ka bude ka gani na rage ko na ƙara ko na yi ƙarya ina son kai haka very good shehu jama'a shehu kuna zuwa shehu na gwadawa kaman wai duk ababen da zai faɗi littafin da ya karanta in kai malami ne ka ɗauko wani littafi ka duba abin da zai faɗi ya rage ko ya kara ko kuma in baka da littafi ka ɗauki foninka ka google ka je kan google abin da zai faɗi nan yana yana ci ko ba shi ciki to bismillah shehu na'am abin da nake so a yi min kenan da Allah jama'a su dauka ko google ko kai din sa ko kai sa a shamilan ka na laptop ka, ko ka sa a shamilan ka na wayar ka kai google akwai littattafan da ba su cikin shamila in ka ji na ambaci wani littafi ba ya cikin shamila isa wuri ka rubuta sunan littafin a google ka sauke shi ka sauke shi in ka sauke shi sai ka duba ka ga da shafi da juzi inda na baka daidai ne insha Allah tabaraka ta'ala za ka samu daidai ne kuma sannan yan uwa a fahimci wannan a duk abin da na faɗa na ibnu taymiya ko na wani littattafi da zan kawo babu abin da ban gan shi da na ba wallahi ko a wani littafi na gani saboda yadda ake samun turka-turka to sai da na koba asalin sos din na gan shi tukunna sannan na zo na faɗa don haka ina so jama'a duk ɗaliban ilimi ku duba in akwai shi kenan in babu ka bugo ka ce babu ƙarya nake dan girman Allah da annabi hadisi na farko wanda nake son yan uwa su duba cikin sahih bukhari mai lamba ta a irin nawa dubu uku da ɗari uku da arba'in da hudu an karɓo wannan hadisi mu tsallake isnadi hadisin abi sa'idin radiyallahu anhu kala abi sa'idin yace ba'asa aliyu radiyallahu ilan ila nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ja'ibatin fa qasamaha bainal bainal arba'a al-aqra bin hadis al-hanzali thumma al-mujahi'i wa uyayna ibn alfazari al-fazari wa zaid al-ta'i thumma ahad bani nabhan wa alqamah bin uthala al-amiri thumma ahad bani kilab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya turo mai da wani gungumi na zinari an je an same shi a ganima manzo Allah da aka turo da wannan zinare annabi ya raba ta tsakanin bangarori guda hudu wanda na ambaci sunan su dinnan wanda al-aqra bin abis al-handali al-mujafi wa yana bin bin al-fazari wa zaid al-bayi sun ma'ad bani da ba'ana wa al-qamat bin musarat al-abi wadannan manzo Allah ya raba wa wannan zinare da sayyidina ali radiyallahu ta'ala an ya kawo sun ma'ad bani kilabin annabi sallallahu alaihi wasallam fagadi ban quraish quraishawa su sai suka yi fushi ya su ba a basu ba ya ba a basu ba wal ansar haka ansaru ma suka yi fushi kalu sai suka ce yudi sanadi da hali na jirgin wa ya da'una ya annabi zai raba wa waɗannan abubuwan wa mutanen jirgin mu ya bar mu kala manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake inna ma ata'allafu ku sani ina rarrafin zuciyarsu ne saboda su shiga musulunci wal mu'allafatu qulubuhum cikin wannan zance sai wani mutum ya fuskanto manzo Allah ya zo wajen manzo Allah to a lura da sifan mutumin nan yan uwa a lura a nan nake so a ji sifan mutumin nan sifan nan ta yan dariƙa ce ko ta yan shi'a ne ko ta yan izala fa aqbala rajulun sai wani mutum ya fuskanto manzo Allah ya zo gurin sa ghairul ainaini mai farmin ido idan sa a can can ciki mushriful wajna tayni kuma tun salulu kuma tun salulu naqiul jarbinu goshin sa gashi nan ma malam ya fito kafin lihiyati wannan mutumin ya cika gemu kafin lihiyati ya cika gemu a ji wannan danci mahalukun ra'as ya aske kansa ya aske kansa faƙala sai mutumin ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah ya Muhammad ka ji tsoron Allah ya Muhammadu faƙala sai manzo Allah ya ce man yi illa idza asaitu waye isa yi wa Allah biyayya in na saba wa Allah Ayaban ya ala alil ardi fala tamanuni yanzu Allah ya amintar da ni ya zamanto ni ne amintaccen sa a cikin duk mutanen da suke ban kasa amma ku ku kasa amincewa da ni fasa alahu rajulun qatlahu wani daga cikin sabon annabi sai ya tashi ya ce annabi ina roƙonka ka bar na in kashe wannan mutum asibuhu Khalid ibn al-Walid shine a Abu Sa'id kenan yace ina tsammanin Khalidu ne ya tashi yace yana son ya kashe wannan mutumin fama na aku annabi sai ya hana wannan mutumin qalam ma walla lokacin da mutumin ya juya ya tafi qala annabi sai yace inna min ihi hadha aw fi aqbi hadha qauman ku sani a tsakan wannan mutumin a bayan wannan mutumin akwai wasu mutane da za su zo annabi sai ba da sifa ya qira'una alqur'ana zaka ji sun iya karatun alqur'ani kar ka yadda a da ka da karatun alqur'ani wasu sai suna yaudarar ka ana rangaji ka lura irin karatun da annabi ya tsine mata albarka ne ko koya kamar yadda muke gani yau za ka samu masallatanmu mu suna sallah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dan bid'a kar ku bi shi kar ku wannan sallah ita Allah ya ku kauna wancan wanda ka tafi da ake a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita annabi ya tsiyo ya qara'una alqur'ana annabi yace suna karatu alqur'ani wala yujawizu hanajirahu qur'anin baya shige makogaron su yamruquna min addini annabi yace suna ficewa daga addini muruka sahmi min rabiya irin yadda in ka ne kifiya ka harbi dabba da ita kifiyar za ta shige dabban ba bata san an harbe ta ba sai dai ta bada ta mutu kuma kifiyar ba ta dauke ba ta dauke annabi sai ba da sufan su yace yaqtuluna ahlal islam waɗannan mutanen suna kashe wato musulmai wa una ahlal ausani suna barin kafirai na in adraktuhum annabi yace da Allah zai sa in yi ido biyu da su in su la hun katla adi da zan kashe su irin yanda Allah ya kashe adawa ya adi a duba a ya Allah ya kashe adawa cikin alkur'ani annabi haka yake zai da kashe su to lura da wannan sifa dan girman Allah sifan mu ne mun yadda da gemu amma su waye suka bai da gemu shi'ari a tafiyarsu su kullum cika gemu kuma an cika gemu a aske kai kun da dukkan su suwaye yan dariƙa ne ko salafawa ne ko ɗan shiya ne za a ga yan salafiya ne suke haka Sufa ta daya manzo Allah yanda ya sifanta masu yanda suke yawan karatu alqur'ani kaji ana yawan rera ta wanda yake karatu alqur'ani saboda irin harshen sa da yake sa da ya tashi su ce mai dan bid'a sun fi gane su kwaikwayo wata ƙasa mu ne ko salafawa wannan kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna kashe musulmai dan girman Allah a yau akwai ɗan dariƙar da aka taba kama shi yana kashe musulmai a yau akwai dan dariƙar da aka taba kama shi yana kashe musulmai an taba samun dan a cikin kungiyar ta'addanci ba taba samun dan a cikin kungiyar ta'addanci ba wannan kenan sannan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba da magana ya ce waɗannan mutane da zai gansu zai kashe su to kun ga ba wani dan ɗarika da yake kashe mutane amma dan Allah dan annabi muna da bidiyo malam Nasiruddin Albani wanda in ya bayar za mu danna shi wanda yake faɗa yake cewa duk cikin ɗaliban izala malaman izala babu wanda ya su shiga boko haramun ba boko haramun din nan mun sani shekau almajirin muhammadu yusuf ne Muhammad Yusuf almajirin Jafar ne muna da bidiyon da shekaru yake cewa su Jafar su suka koya musu amma samu ɗaya daga cikin malaman izalan wani ya fito ya bayani ya ce Jafar da Albani su suka koyar da Boko Haramun kaga ba mu muka faɗa ba wa da shahidin min alihani wannan hadisi na farko kenan idan mun je hadisi na biyu shi ma hadisin Abu Sa'id bin Khudri ne a cikin Sahihul Bukhari hadisin Abu Sa'id bin Khudri ne ya kawo yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ga sayyidina ali ya tuho manzo Allah da gunguman zinari bayan ya lissafo wannan mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba musu qala rajul sai wani mutum ya ce min ashabihi daga cikin waɗanda suke zaune a gurin kunna nanu a haƙƙa bi hadha min haula'i ai mun Allah mu muka fi cancanta ka bawa wannan abun ba waɗanda ka ba ba qala sai ya ce shi marwaicin hadisin kenan fa balagan zalikan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan labari sai ya riski annabi na abin da mutumin nan ya faɗa A qala man Allah ya ce la ta'amanu ni wa ana aminu wa fi samai yanzu ba za ku amince da ni ba bayan ni ce ne hatta a gurin mala'ikun da suke sama ya ti ni kabaru sama'i sabahan wa masa'an ga labarin sama ana bin wahayi yana zuwa mun safa da yamma kala sai shi abu sai da kudiri ya ce fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi to a jinan nan ga'ibul ainaini wannan mutumin yana da kwarmin ido idansa ciki ciki mushriful wajina taini mai labalaban kumatu nashikul jabhati ga goshinsa ya fito kasul lihiyat ya cika gemu a jinan jama'a kasul lihiyat ya cika gemu mahalukun ra'as ya aske kansa mushammarul idari ko mushammirul idari ya dangala wandansa wannan bawan Allah ya dangala wandansa yan dariƙa ne suke dangala wando yan dariƙa ne suke cika gemu a yi mana adalci in dai za a yi adalci an san wannan sufan na suwayi na salafawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi a cikin hadisin ana akaitowa wannan mutumin sufan sa kenan aka yi ga wa annabi fa qala mutumin yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ittaqillaha ka ji tsoron Allah irin yadda yau lakuti suna faɗa wa malamai malam wallahi tallahi ka ji tsoron Allah ittaqilla ittaqilla haka suke faɗa kullum wannan mutumi shine kakansu kala sai ya ce wai wailaka tur da kai inji annabi ya tsine wa mutumin awalastu a haƙa ahalin an yi tafiyalla ni yanzu annabi muhammadu ba ni na fi kowa cancanta da ya ji tsoron Allah ba a bai ɗayan ƙasa gaba ɗaya Ƙala sai ya ce sun wallar rajulu wannan mutumin da yawa annabi rashin kunya sai juya ya tafi qala khalid ibn al-walid khalid ibn al-walid ya rasulullah ya ma'aikin Allah ala adribu minkum in je in sara biyan sama ya rasulullah qala sai manzo Allah yace la a'a la'allahu an yakuna yusalli wata kila yana sallah to anan kaga muhalli shahid ne mai kyau da ya kamata su ɗan boko haram su gane cewa ba a kashe mai sallah tun daga manzo ya iya kashe wannan mutumin da ya mai rashin kunya dalilin manzo Allah yake la Allah hu ku ne yusli to kaga shi duk mai sallah haramun ne ka kafirta shi haramun ne ka kashe jinsa dan haka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa qala Khalid sai Khalid yace wa kan min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi nawa ake samun mutum yana sallah amma sa zai faɗa abinda babu shi a zuciyarsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce inni lam umar an anquba quluban nas ba a turo ni in binciki zukatan mutane ba wala a shukka mu ko in tsaga cikin su in ciro a asraran da suke ciki in ji manzo Allah da kan mutum ya zo ya ce la ilaha illallah dole ka bashi ba ruwan ka da cewa kafir mashirik a annabi ya hana ba a turo ka ka binciki zukatan mutane ba ku bar mutane kowa ya yi addini da irin fahimtar da ya yarda haka ake bautawa Allah tabaraka wa ta'ala kai in ka rike naka ba hana ka ba amma ka bar wani shi ma ya sakata ya wala kowa yana da irin nasa malaman ba ce lallai sai an haɗu akan fahimtar salafawa ba walau sha'ar buka la'amala mafin arzi kullum jami'a a fa'anta tukurihun nasa ta ya kuri muminin haka alƙur'ani ya faɗa Kada sai ya ce sun ma nazara ilaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli mutumin da ya mai rashin kunya huwa muqaffin wannan mutumin ya juya baya zai tafi ba fa qala innahu yakhruju min di'idihi hadha qaumun wasu mutane za su fito daga cikin tsatsan wannan mutumin sifan su manzo Allah yace yatluna kitaballahi rabba zaka ji suna karanta alqur'ani malam danyi kai za ka ɗauka ana yarda daga kullum kitabu wa sunna kitabu sunna amma annabi ka da kitabu wa sunnan yake sifanta maka lalatattun mutane yace ya tumuna kitabar Allah rataban yace amma la yujawizu harajiran qur'anin su baya shige makogaran su yamruquna min ad kamar kama yamruqu samu minar ramiya suna fita addini irin yadda kifiya take fita a jikin dabbar da aka harbe ta wa azunnu qala la in adraktu la muka lahu qatl abi yace kai ina da tamman da Allah ya ce idan na riske su ma'afuwan dan kashe su katla samuli irin kashe su samu dawa wannan hadisi a cikin sahih bukhari mai irin nawa shine namba ta dubu hudu da dari uku da hamsin da wannan hadisi na biyu kenan a gurguje mu tafi hadisin da ya zo a cikin a cikin sahih bukhari a sahih bukhari wannan hadisi shi ma an karɓo shi shi kuma daga suwai bin zaflata kala kala aliyu na radiyallahu anhu sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa "Iza addastukum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala an akhirra min as-sama'i ahabbu ilayya min an akdhiba alayhi yace zan gaya muku zance daga rasul manzo Allah amma ku sani wallahi tallahi in fado daga sama ko sama ta fado daga kaina shehu mun sauki akan a ce nayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya in ji sai dina ali ya ce wai za a dastukun fi ma bai ni wa bai na kun fa innal harba kud'a idan nan ba ku labarin me yake gudana tsakani na da kuke ku sani yaki yar zambaci sunan rasulullahi sallallahu alaihi Sallam ya kuru na ji manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa ya ci fi akhir zamani qaumun zaka ga wasu mutane sun zuwa a ƙarshen zamani hudasa'ul asnani masu kananan shekaru su fa ha'ul halami masu wauta a tunani zaka ga mutum yanzu a wannan zamanin zai iya kallon irin kamar Maulana Shehu Usman Bauchi da farfaransa da ƙimarsa da komai da sa amma zaka ji ya gaya mai magana ya zage shi ya yi kaza to sa'ul asnani kenan su fa ha'ul halami masu wauta a tunani duk wanda zai kalli na dattijan nan yayin nunan magana akan sa wannan sarfiul hulmi ne manzo Allah ya ce sifar su sifan su dan ku gane su ya quluna min ƙauli khairil bariya kullum za ka ji alkitabu wa sunna alkitabu min ƙauli khairil bariya ke kitabu wa sunna amma manzo Allah ya ce ya murkuna min al-islam suna fita daga cikin musulunci kama ya murku samu min rabiya kaman yanda kibiya take fita daga cikin dabbar da aka harbe ta la yujawizu imanuhum hanajirahum imanin su baya shige in ji manzo Allah yace baya shige madogaron su fa aina malaqitumuhu fakulu manzo Allah yace inda za ku haɗu da su a ko idan a filin daga ne manzo Allah yace ku kashe su fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawmal qiyamati wanda ya kashe waɗannan mutanen la ah. adari a shi har zuwa ranar kai rashin kiyama su ne mutanen nan kawariju na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda sai dina Ali ya yake su tsatu ne kuma da da hayayyafa duba a da sahaba in da yanku ya ga yadda suke sallah a makalkale a sa hannu anan Allahu akbar mu yace ya fi sai ka raina sallar ka zaka ɗauka sallar su ita ce sallah siyama huma siyami in ka ga yadda suke azumi ana cin asuwaki malam ana abubuwa da sauransu ya mukuna min addini kamar ya muku samu min ramiya mangalla ce sukan bar addini kamar yadda kifiya take barin jikin dabbar da aka rabe ta ita hadisi na biyar shi kuma hadisi ne na wato na na wato wahabil juhani shi yake yake cewa annahu kana fil jaysh wannan hadisin a cikin sahih muslim shi kuma yanzu hadisi na duk biyu da ɗari biyar da goma sha shida a cikin sayi ne. dubu biyu da shida shi ne a wabin jari yake cewa kana fil jeshi alladina kanu ma aliyin a cikin rundunar da suka yi yaƙi da sayyidina ali ya kasance radiyallahu anhu alladina saru ilal khawarij wanda sayyidina ali ya ja tawaga suka tafi dan su yaƙi khawarij fa qala ali radiyallahu anhu wato shi wannan afwan shi wannan wabin jari shi ne ya kasance daga cikin rundunar na sayyidina ali sayyidina ali ya ja yaƙi aka tafi aka ɗauki zuga aka ja ka yaƙi khawarij yaje fa qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce ayyuhan nas ya ku mutane inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu lallai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya kurutu qaumin min ummati yaqra'una alqur'ana wasu mutane za su fito daga cikin al'ummata suna karanta alqur'ani a'udhu billahi gini malam amma laisa kun ila qira'atihim bi shay'in in ka gama qira'a ka da qira'a a sosai ka ga ta ba komai bane wala salatu kun ila salatihim bi shay'in in ka gama sallar ka da ta sosai ka ga ba komai bane wala kun ila siyamihim bi shay'in in ka da azumin ka da za su sai ka ga ba komai bane ya qara'una alqur'ana za su dinga karanta alqur'ani ya hasibuna annahu lahum suna da tan alqur'ani nasu ne ka ga mutum yana kitabu suna aya na kawo maka cha yake ayar ta yi muwafaka da ra'ayinsa amma wa huwa alaihim amma alqur'ani akan su yake tsine musu albarka yake manzo Allah yace la tujawizu salatun taraqih sallar su ba shi shige nan dutse yamrukuna min alislam islam kama yamruku samu min albaniya baniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan bayin Allah suna fita daga cikin musulunci kamar yadda kifiya take fita daga cikin dabbar da aka harbe ta hadisi na ƙarshe wanda nake so in kawo shi a nan shine hadisi da wato wato al'imam ibn hibban ya fita a cikin littafin yake cewa hadisi da ibn yamani ne yake cewa haddasa hu haddasa shi sai na huzaifa ya bashi labari kala yake cewa ya ba su yake ce mai kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma atakhawwafu alaikum rajulan qara al-qur'ana abinda na fi muku tsoro al'ummata a yan uwa manzo Allah ya ce abin da na fi muku tsoro ku samu wani mutum kara da Qur'ani ya iya karatun alkur'ani hatta idari adda hajjatu alayhi har sai an ga alamun kwarjinin alkur'ani a tare da shi wa kana ridi alil islami wannan mutumin ya zamanto kariya ne wa musulunci yana ba musulunci kariya duwa sunna alkur'ani alkur'ani a sunna kaulu salafu salih ridi alil islami man dalla ce za ku gan haka yake faɗa ƙur'ani sunna ridi alil islami yana ba musulunci kariya ila ma sha Allah har zuwa yadda Allah ya so da Allah ya ce amma kuma kash kan salaka minhu amma ya fice daga cikin addini wanda baza wara a tarihi ya wurgar da addini a bayansa ta yaya zai fita daga addinin musulunci kamar ka tambayi annabi sai ya ce ga hanyoyi wasa a ala jarihi saifi ya ɗauki takobi ya nufi dan uwansa musulmi yana son kashe shi wara bi shirki ya kalli ɗan uwansa musulmi yace mai mushriki Ƙala sai ya ce kultu ya nabi Allah du zai fa kenan ya ce ya ma'aikin Allah ayyuhu ma aula bi shirki to a cikin mutane biyun waye ya fi cancanta da shirka waye ya kamata ce mai mushriki almarmi anir rani shi wanda aka jiba da shirkan ko wanda ya yi jifa da shirkan kala balin rani manzo Allah ya ce wanda ya yi jifa da shirkan shine mushriki to a duba wannan hadisi ya yau dan dariƙa ne ke fitowa cewa idala mushrikai mubtadi'ai ko yan idala ne suke fitowa cewa dan dariƙa mushriki mubtadi'i wani sa'in kafiri kamar yadda za mu zo mu daddanna da muryoyinsu yanzu a cikin wannan alƙakuci to don haka yan uwa mu wannan hadisai da muka kawo mun kawo su ne ba don mu ci mutuncin kowa ba ba don mu taɓa kimar kowa ba ba don mu taɓa alfarman kowa ba abin da yake waƙi na gaskiya shi muke faɗa to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan maganganu ta iya yiwuwa wani ya ce wani zai ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganganu amma kuma da ya faɗi wannan maganganu bai kira sunan izala a cikin kuma sunan ɗariya ba sunan shi a gidan bayin gana na faɗa haka ne gaskiya ne abin da ka faɗa amma akwai abin da za yi shi ne mu ɗauki aikin izala ma'aji ke akan wannan hajji ne kawai ba kamar yadda za mu gani maganganun malaman su annabi yadda sufanta kawari jawa kafurtawa kafurtawa kafurtawa mu ɗauko maganganun su muga suna kafurtawan suna kafurtawan ko ba su kafurtawa kashewa kashewa kashewa muga sun ce a kashe suna kashewan ko ba sa yi to abin da za yi kenan yanzu insha Allah wannan mun karanto shi a madaunin theory ne mun kawo shi a madaunin theory yanzu za mu ɗauki practical mu ajiye a practical mu gani shin suna yi ko ba sa yi don haka magana ta farko yan uwa a kurkuce ga wanda bai da shi ban san ko akwai wannan littafin a shamila ba amma ga wanda bai da shamila da Allah ya hau google dinsa yanzu ya yi saki ya rubuta sunan littafin nan addinin khalis amma addinin khalis iri biyu ne akwai addinin khalis na al'imamu subiki ba wannan ba ba addinul khalis na al'imamu subiki ba akwai addinin khalis na ɗaya da cikin malaman salafawa mai suna Muhammadu Siddiq Hassan Alkanuji wanda ya rasu Alkanuji wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da uku. Na bambanci. Malam da Allah karika littafin nan kusa da kai. Wanne ne? Littafin da za ka wanda karanta yanzu. Alkanuji bari ne haka ina zuwa ina zuwa ina zuwa ba za a rasa shi ba ina zuwa. Addinul Khalis ina zuwa gashi. Ah Allah zai taimake da laptop ɗin. ok ok wannan sarki zaki na am shehu abin da ya sa maganan program ɗin da nake yi direct yanzu da kai ina wannan program darin ne daga Abuja ba a gida nake ba. Yanzu haka ina Abuja. Da haka duk kayan aiki na suna gida. Sai yasa ga shi ga littafin a cikin kwamfuta ga shi na haska da shi. Very good. Abin abin da muke so kenan very good. Masha Allah. To idan mutum ya dauki wannan littafi ga shi nan zai duba shi ah, zai duba barin daga muka wannan littafi ga shi nan a cikin wannan babu shi a shamila ni ma gashi aka pdf ɗinsa na saukar da shi amma ina da hard copy na littafin yana gida ina da hard copy na littafin yana gida a wannan littafi na addinin khalis na shi wannan bawan Allah mai suna alkanuji wanda ya rasa shekara ta 1253 a cikin littafin shafi na ɗari da arba'in daidai shafi na ɗari da arba'in daidai duk wanda ya duba insha Allah tabaraka wa ta'ala zai ga abin da nake faɗa shafi na ɗari da arba'in daidai insha Allah in ya duba zai ga abin da nake faɗa yake cewa shafi na ɗari da arba'in taqlidul mazahibi min shirki ka kwaikwayi ka ce kai ba balike ne ko kai ba shafi'e ne ko kai ba hambale ne ko kai maliki ne yace shirka kake yanzu ba muna cewa mu malikawa bane mu mushrikai ne a gurin sa to wannan bai daidai da magana annabu ba ko kuma ka ce kai shafi ne yace kai dan kai shirka ko ka ce kai hanafi ne kai shirka a ƙarƙashin wannan shafi na ɗari 140 din bayan ya ce taqlidul mazahibi mina shirki sai ya koro jawabi sai yake cewa ta'ammal fi muqallidatiha ha almadahi kai mu ala anfusihim bi taqlidil abwat yace abin mamaki ka lura da waɗannan masu cewa su suna rike da mazhaba yadda suka tabbatar wa kansa cewa suna koyi da matattu من العلماء والتابعين واعترفوا بأن فهم الكتاب والسنة كان خاصا بهم har suna cewa suna ɗauka cewa fahimtar alkur'ani da sunna ya taƙaita akan waɗannan malaman ne al'imamu abu hanifa malik Shafi, ahmad yace suna cewa kawai ya taƙaita da su ne yace wasu dalluli ishraki suna sulha'i suka dinga yin ba da dalili wajen yin shirkan su da maganganun salihan bayan Allah da ibaratul qawli ko da maganganu na sufaye ba mukashafatu shuyuhi ko kuma mukashafatu na shehunnai bin nauni a barci. wa warajjahu kalamal a'immati suka rinja yadda kalamal ummati suka rinjayar da maganganun al'umma wal a'immati daga maganganun malamai ala kalamin lahi wa rasuli akan zancen Allah da zancen manzon Allah ala basiratin minhum tare da cewa suna da basira sun san haka wa ala ilmin tare da cewa suna da ilimi a kaka yace fa malakin ba mu sani ba ayyu uzirin a ba ba na duri an zalim ba mu san me uzurin su game da haka ba yau yawmal hisabi ranar kiyama wal kitab da ranar da za a bayyana littafin kowa wa ma yuji min zalikal azab wal ikab me zai hana Allah ya kona wanda ya rike masaba ranar kiyama in na ce ni ba malike ne a gurin sa ni ba abin da Allah zai hana ni ya kona Allah zai hana Allah ya kona ni sannan wa qad zakara ta'ala yace Allah ya faɗa a cikin alqur'ani alil kufari akan kafirai annahum yukhlisuna dina lillahi tarakan wani lokaci kafirai sukan iya yin ikhlasi a cikin addinin su dan Allah a ji wannan abu kafirai suna iya yin ikhlasi a cikin addini masu bautar lata da uzaba wai amma yake cewa yi suna wannan ne sirrin su na raba tauhidi gida uku yadda ibn taimiya yake cewa dole mutum wannan tauhidin haka suke faɗa uluhiyya rububiyya asma'u sifat wanda bai yadda da su da wannan tauhidin ba hikima su kafirta shi dan haka suke cewa kafirai sun yi imani da tauhidin rububiyya ba su imani da tauhidin uluhiyya ba abin da yake so ya fada da kenan cewa kafirai suna ikhlasi to ba nan ne mushkilar take ciki ba wai ikhlasin kafiran nan yaya yake sai ya ce wai shirku na tarata wani lokaci kafiran za su yi shirka sai ya ce wa ahadu zamanina amma mutanen zamaninmu musulmai a zamaninmu al a yau idan ja'atkum shiddatu idan suka shiga cikin tsanani tara kulla sai su mance da Allah wada'u fulanan wa fulanan sai su yi ta kiran wana wana wane wana wana wane wasu ta su biyu su dinga yin istigasa suna neman taimakon su filbarri wal bahari akan rairayi ne ko akan kogi yace fahum su waɗancan kafirai masu bautar lata da kusa ku ji ba fahum akabku shirkan wa'aisar kufuran kufran min ahli zamanina kafiran zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akabku shirkan sun fi sauki wajen shirka Wa'aisar kufuran sun fi sauki wajen kafirci min ahli zamanina akan musulman da suke zamanin don Allah dan annabi manzon Allah da ya faɗa ya ce waɗannan mutane ya tubu na ahalar wa wai kuma al awsan suna yakan musulmai suna barin kafirai annabi ya yi gaskiya ko bai yi gaskiya ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi gaskiya alaihi salatu wasallam cewan annabi ya ce su yaƙi musulmi su bar kafiri shi da shi ya ce kafirai masu shirka shirkan ya fi dama dama akan mu da muke yi da wasu mu ce shehi ne Allah dan wa na kai mana ko kai mana istigasa a duba wannan maganar a ciki shafi na ɗari da arba'in ta ƙasa ƙasa in Allah ya yarda za a ga wannan magana sannan magana ta gaba idan mun koma cikin wannan littafi ga wannan littafi ga wannan littafi ah, ga wannan littafi mai suna da shi littafin da da ba sa son ganin shi shi na dawo musu da shi mm. shi na dawo musu da shi mm. littafi ne na shehu mala bakar madatai ga shi a mm-hmm. ciki zan dauko zan karanta amma kafin na karanta ina son in tabbatar musu dukkan maganar da zan karanta na rantse da Allah bayan ya kawo ta sai da na koma cikin shamila ko na koma cikin littattafai da nake da su a hannu na duba na gansu wallahi da ba dan kuzurin tafiya ba da nake halin yanzu ina cikin uzurin tafiya na yi yin ta kullu tattafan ne in cike su aiki a karanta wa mutane duka shauran kuri littafin da ka daga nan da ka sake dagawa mu gani ko mu ga sunan littafin eh gashi sunan littafin awasimul ummal muhammadiyya min al qawasimul wahabiyya eh, shi shauran kuri waye zana waye zana littafin wannan wanda ya littafin shine mai suna a Sheikh Abubakar Muhammad Sani bin Ahmad Madatai Kano Al-Ash'ari At-Tijani a cikin littafin da ya kawo abin da ya a cikin littafin shine ba wai magana ciro ba ya yi maganganu ya komar ya ce malaman su sun ce a littafi kaza a littafi kaza yanzu abu ɗaya nake so a yi min sarki zaki ana jina. ana jin ka sosai abu ɗaya nake roƙon su su yi min zan karanto wannan littafi su taimake ni dan girman Allah su taimake ni dan girman Allah su bude yanzu yanzu wanda yake da shari na sa ya bude mai shari da in kuma kana da littafin hard copy matanin littafin a hannunka ka bude zan gaya maka shafi za ka gani ba wannan littafin ba littattafan da zan karanto daga cikin wannan littafin littattafan ibnu taymiya ko a waya ka me shi ya bude dan kana zuwa cewa mutane yana musu sharri saboda su musulman nan ya tawassaluna suna yin tawassuli bil ne addinin musulunci ba qabla hadal khairi allazi manna Allah kafin wannan alheri na jihadi da na kashe mutane da na tsara wuyansu da Allah ya yi min kace wa kadhalika haka duk shugunai na ma minhum rajulun arafa dalika babu ɗaya daga cikin shugunai wanda ya san ma'anar la ilaha illallah faman za'aba min ulama il ari duk wanda yake daga cikin malaman makka madina yaman bahrain a siriya sham waɗannan ƙasashe na larabawan sun misira da sauransu yace ya san ma'anar la ilaha illallah au arafa ma'anar islami ko ya ce ya san ma'anar musulunci kafin zuwa na kabla halal wakti kafin wannan lokaci au da ama an mashayikhi ko ya ce shehunansa ma sun san meye ma'anar la ilaha illallah sun san musulunci anna hadan arafa zalika cewa wani daga cikin su ya san haka zaba ya yi ƙarya waktara ya yi kage wala basa ala nasi ya ɓoye gaskiya ya cuɗa gaskiya da ƙarya wa mutane wa mada nafsahu ma laysa ya yi kansa da abin da baya ba shi ba wannan maganar ta Abdul Wahab kafin zuwansa duk sama da shekara dubu da wani abu da aka shiga yana addini kaf su imamu malik abu hanifa duk ba wanda ya san ma'anar la ilaha illallah sai shi sai da ya zo to jama'a kuma a tsaya ana ta cewa wai kafir da mutanen nan daga ina ne daga ina ne ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya ga daga gurin da bala'i yake in za a yi magani a yi magani in ba za a yi magani ba kuma shi kenan sannan mu tafi a gurguje mu tafi a gurguje da wannan shi ba littafi bane simple ba littafi bane shi shafi bin bas bin yana da website ɗinsa wanda ake bada fatawoyinsa yanzu ga wanda yake da shi yake da net sauri ka shiga an tambaye shi menene hukuncin yan ɗarikan shi tijjani aka tambayi bin ɗaya daga cikin malaman sarrafawa. isauri ka shiga zaka ga yace aljawabu ga amsa ɗarika tijjaniya yana bada amsa akan ta yace a ɗarika tijjaniya ɗarika tijjaniya ɗarikatun khabisa mummunan ɗarika ce radi'a wacce mai tarukuce da shirme a cikin ta la ya juzu itima bai kamata mutum ya shiga ɗariƙan tijjaniya ba walal wa alaya ko in kana ciki ka dawwaba a kanta wala ya juzu an yi an yi takaza aluha a immatan fi masajidi bai kamata a riƙe malaman tijjaniya su zama to su ne jagorori a masallaci ba kar ka yadda karke malaman tijjaniya su zama to muka jagorori a masallaci wala yi sallah khalfahum ba za a yi sallah a bayan ɗan ɗariƙan tijjaniya ba balil wajibu tarkuha wal hazru minha abin da ya kamata a bar ɗariƙan tijjaniya a dinga nuna wa mutane kasu ɗariƙa shoti tijjaniya ni ba tijjani in ji malamin salafiya ya fito yana faɗan wannan a kaina sannan kuma wani ya zo mu abin da muke so haɗin kai ne dukka dai kaza kaza na farko ka fara fitowa ka ƙaryata malamin ka tukunna in kana son haɗin kai da ni ƙaryata shi in ka ƙaryata shi kace abin da ya faɗa a kaina ƙarya ne to shi kenan na yadda kai bari ba wannan ba idan mutum yana da idan za ka iya browsing ka ɗauki ka shiga a pejin alfatawa a fatawar da jinar da'ira lil urusul ilmiya wal ifta in kuma baka da shi sun haɗe littattafan fatawowin gaba ɗaya a cikin mujallar goma wanda Ahmad bin Abdulrahman Adawush yi wannan ya haɗe waɗannan fatawori wanda Bimbas Bimbas Bimbas lokacin yana mufti a Saudiya shi yake jagoranta shi yake jagorantar wannan lajina idan mutum ya duba bugu na farko wanda a annashir shine ri'asatu idaratul musul ilmiya wal ifta al idara al amma li tabayar riyad tarihi hijiriya 1417 miladiya 1996 wanda a wannan da juzi'i na ɗaya adadin shafi 421 in kuma baka da wannan littafin sauri yi browsing ka tambayi lajinatul da'i allajinatul da'i masu baka fatawa akan ciwon tijani fatawa ne namba dubu fatawa ne namba dubu aka yi tambaya يعني لقد تداربت لقد تضاربت اقوال الفقهاء في الصلاه خلف الائمه المبتدئين واصحاب الطرق خصوصا التابعين للطريقه التجاريه وقد اطلعت على رساله الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الافريقي رحمه الله مدير دار الحديث بالمدينه المنوره سابقا اوالى ساكنها عبد الصلاه والسلام مدونها عبد الصلاه والسلام الأنواع الرحمانية في هداية الفرقة التجارية حيث اتبع أن عقائد أصحاب هذه الطريقة هداهم الله إلى سواء الصراط غير سهيل غير سهيل وهم أقرب إلى الشرك والضلالة والعياذ بالله منهم إلى الإيمان والتصديق بكتاب الله واتباع سنة رسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم فهل تسيق الصلاة خلف إمام مبتدع تابع للطريقة التجارية وكان الجواب لا فهل لمسلم إقامة صلاة في آله وفي بيته يجد في أي مسجد في المدينة التي يسكنها إماما غير مبتدئ وهل يجوز إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد انتهاء المبتدئ صباح صاحب صاحب الطريقة التجارية من صلاته وهذا سيؤدي إلى بلبلة في الأفكار وتفرقة بين سكوت المسلمين. wannan mai tambaya ne ya tambaya ya je gari a garin babu masallacin Ali sunna sai masallacin yan tijjaniya shin zai iya yin sallah a masallacin tijjaniya ya yi sallah a bayan yan tijjaniya bayan cewa abin da suke yi na gida ya goshi a cikin littafin al'anwarin rahmaniya fi hidayatin firqati tijjaniya wanda a shek abdulrahman ya rubuta ya ce wai cin mutum zai iya bin dan tijjaniya sallah ko kuma in babu za ka iya zama a gidanka kawai ka yi sallah kai kadai ga jawabi wanda bin ya jagoranta aka bayar akan ɗariƙar tijaniya jama'a saurara ya ce alfirkatu tijaniya ita jama'an Tijjaniya, Tijjanawa, min shaddil firaki kufuran suna daga cikin mafi kafurci dukkan wasu ɓangarorin musulunci in biyu ya ibadallah sannan ka zo kana ne yaudara na mu wallahi tallahi bayan yi haɗin kai za ka yi haɗin kai da wa aka maka lau bayan wannan baka fito ka ce bas ƙarya yake yi ba a in ka za ka zo mu haɗa za mu haɗa kai za mu yi gwara eh, Shek, shek, shek, shek, shek, shek, shek, hankuri, shek, shek, shek, shek, shek da na so ka ce Sheikh Bumba saboda ah, ba za mu yadda su ce malluman mu kamar eh, shek Ibrahim su ce Ibrahim ko Tijjani. Na eh, yadda da kai kana ji na sarki zaki. na shehu. Sarki zaki kana ji na. Na'am shehu. Ni ina tafiya ne ina tafiya bana na damuwa da sukan maki ba na damuwa da yaban maki. Ya hankuri, ya hankuri shehu. Kuma ni ba na yaudaran zuciya na. In ka ga dama idan misali yanzu Dimbas eh, sarki zaki. Na'am. bin baz ne fa ya jagoranci fatawa shehu tijjani radiyallahu ta'ala nu shehu tijjani ya kalli zumrar shehu tijjani ya ce min ashad bi al islamiyyati kufran sannan yana zuwa yana ce mai shehu bin baz ni ba zan kafirta shi ba amma wallahi ba shehu na ne, su shehun su ne ya kalli kamar zumrar shehu tijjani ya ce musu kafirai to bayan ma ya yi wannan da ya tashi sai ya ce wa dalalar tijjaniya su suka fi kowa bata wata da'al su suka fi kowa bida a addini ba limalam ya adan bihin lahu ga abin da Allah bai umarni da shi ba to ga ga amsa wai shin dan izala ya cancanta ya bi batijani sallah da suke cewa a haɗu a haɗa kai shin za su iya bin musalla sai ya ce fala tasihhu salatu khalfa man huwa ala dariqati duk wanda yake dariqa shi tijani bai kamata ka bi shi sallah ba wa bi imkanil muslimi an yaltamisa lahu imaman ghayra muttabi'in li dariqati tijaniya mutum ya je ya nemi wani limamin da baya bin dariqati tijaniya wa ghayriha min turuqil mubtadi'a baya yin wata ɗariƙa daga cikin burku na sufaye ko kadiriya ko shalindiriya ko na kashe bandiya kar ka bi su sallah ya ce. bayan ka samu wannan mutumin min man la tattasimu ibadatuhu wa amaluhum bil mutaba'ati li Muhammad ibn Abdullah rabbi wa salamuhu alayhi ya kira sunan Annabi gaya ne anan haka sai sa ni ma na kira amma mu ba ma kiran cewa Muhammadu kawai sai mun ce sayyidina sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ka bai dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace idan mutum bai samu wani limami ba sai dai batijani yace to kuma a cikin garin yawanci tijjanawa ne da yan ɗariƙa ne a garin ya ce mai to kar ya yi sallah tare da su ya yi sallah a iyalansa shi kaɗai in yana amintan ba za su cutar da shi ba in kowa ba zai iya sallah da iyalansa shi kaɗai ba ya yi ƙaura wajibi ne ya bar garin tijjanawa ya tafi garin da ba a tijjaniya garin ahlus sunna a faɗansu to dan girman Allah dan girman Allah a duba wannan abu mutumin da yake kafinta al'umman ne irin wannan kafirci fi sabilin lahi wa rasulihi sai kuma mu muna irin wannan magana to amma wani zai ce kaza kaza bari mu bada samfur a gurguje sarki zaki bismillah bismillah bari mu bada samfur a gurguje na'am na'am bismillah wani zai iya cewa ai wannan mun kawo kaza kaza to ga muryan malaman ijala na duniya na Najeriya gaba ɗaya, duk wani basalabe duk wani dan izala a bayan su yake Abubakar Mahmudu Guli da Sama'ila Idris a bayan su yake duk yadda an ce wai duk kyan inuwan gemu bai kai ya makogaru ba to Abubakar Mahmudu Guli shi ne makogara dan haka mu ji wai ne Abubakar Mahmudu Guli yake cewa a danna mana bari mu ji menene hukuncin dan dariƙa a gurin Abubakar Mahmudu Guli wannan magana na shi wannan ba Allah Sama'ila a tsayar duba wannan magana na Sama'ila Idris Jos cewan dan ɗarika da ka zaɓi dan ɗarika mushrikai fa ke kira mu yan ɗarika mushrikai in an zo zaɓe a tsaye da ahlus sunna in ba ahlus sunna ba ka zaɓi arne wanda ka zaɓi dan ɗarika amma abun mamaki yau shi da su maboci ya fito ya yi magana bai kira su arna ba ya ce zaɓi ɗan izala ne kafurta ni. ya iyaye na wanda in zaɓi kirista da baya kafurta ni dama shi bai yadda ma da addini na ba kuma zai bani na addini na amma shi wannan ba zai bani na addini na ba bai fa kira su mushrikai ba ɗan izala ya kira su shi kuma wannan ƴan ɗariƙa mushrikai har yana bambancewa an ce mushrikai mu ƴan ɗariƙa in an ce arni arni a tsakaninsu to wata mujamala ce ta rage tsakanin mu da 'yan izala tsakanin mu da kuma wata mujamala abin da muka sani zamu muku adalci wanda yake na daidai mu faɗa wanda yake na kuskuren ku faɗa in kun ga kuskuren mu ku faɗa in kun ga daidai din mu ku faɗa shi muka sani kuma yi har yau fa yanda izala suke kafurta mu ba a taba ji wani dan ɗariƙa ya fito ya ce eh jama'a izala kafirai bane ko yake sallafawa kafirai ne waye ya taɓa yin haka amma mu kaga yanda suke kafurta mu gashi yanzu mun karanta mun kuma danna muryan abubakar mahmud gumi mun danna muryan bimbas wannan kenan to a nan idan sun tashi a gurguje yan uwa bari mu wani abu idan sun tashi sukan ce wajen kafurci suna da manhaji biyu wajen kafirta al'umma annabi suna da manhaji biyu suna da almanhaju takfiri as-sarih manhaji da suke kafurta al'umma kai tsaye kamar yadda suka yi mana a nan gurin sannan kuma suna da almanhaju takfiri al-khafi hanyar kafirta mutane amma ta wayo misali idan ka ɗauka yanzu a cikin wannan littafin na bin idan ka ɗauka a cikin littafin nan nasa da ya tashi a majmu'u fatawi bin da ya tashi an tambayi bin Ga gashi nan a afuwan jama'a ina buɗe gurin ne a an tambaye shi aka tambaye shi aka ce mai idan ka duba majmu'u fatawa bin bas juz'i na 28 shafi na 200 da hamsin da shida suna da wayo wani zai iya zuwa ya ga wannan magana sai dauka ba kafurta ba suke yi ba idan sun zo lokacin da bukatar su yana bukatar su kafurta ba za su sake kaulasa saboda su yi daidai da yan uwansu boko haram in kuma lokaci suka ga duniya ta musu ca sai su ce a'a su ba ta musu ke yi ba suna da hanya na wayo da ake kiran shi wai a tafirul muayyan ko kuma tafiya a takfirul mutlaq ma'ana ka ce kawai wanda ya aikata kaza kafiri ne ko kuma ka ayyana wani ka kafirta shi duka suna yi duka suna yi kamar wannan da muka kawo ai mun kawo takfirul muayyan ne a nan gurin sannan kuma suna takfirul mutlaq kamar wanda mu kawo yanzu hanyar wayen su kenan idan sun tashi bin da aka tambaye shi game da asha'ira shin asha'ira suna daga cikin ahlus sunna a cikin wannan littafi da muka faɗa sai yace al asha'ira min ahlus sunnati fi ghalibul umuri asha'ira suna daga cikin ahlus sunna fi ghalibul umuri walakin nahum laysu ilmin fi tawilin sifati sai dai in ka je wajen tawilin sifofin Allah karatun da muka yi last week yace asha'ira ba su tare da ahlus sunna walai su bi kufarin su kuma ba kafirai bane bal fihimul a'imma wal ulama wal akhyar a cikin su akwai shuwa gabanni malamai zababbu walakin na hum zalatu fi tawili ba'd sifati wa hum khalafu ahli sunnati fi masail yace amma sun yi kuskure wajen tawilin wasu sifofi sun saba wa ahli sunna abinda zaka tambayi kanka anan wai su wai ahli sunna a yau a duniyar mu in ka cire shi'a in ka cire shi'a duniya an rabu musulmai sun rabu gida hudu in dai ka cire shi a musulmai sun rabu gida hudu ne in ma ka ce mutum ba hanafe ne su suka fi yawa in ma ka ce ba malike su suke bin hanafawa a yawa in ma ka ce shafi'iyya su suke bin abin nan malikawa a yawa ko ka ce hambaliya to su kuma waɗannan masu maganar sijin bas din nan a cikin hambaliya ba fa dukkan su bane hambalawa amma duniyar musulunci 99.9% na musulman duniya gaba ɗayan su. a yau in ma ashariya ne ko maturidiya amma kuma wannan bawa Allah yana zuwa yana cewa wai ashariya sun saba wa sunan sunna to su waye ahlus sunna wannan empirat ɗin kawai wanda suke na saudiya da sauransu to kaga anan idan mutum ya karanto wannan maganan sai ga ya ce aikin bas ya ce mana ba kakirai ba to amma kuma abin mamaki idan ka tafi pejin su na tudda'i ba wanda suke ba da fatawa a saudiya idan ka duba littafin da na karanta da ka duba juzu'i na bakwai shafi na ɗari uku da sittin da biyar za ka ga an tambayi bin bas wani ya tambaye shi cewa yana wani gari yana sallah amma a masallacin yan dariƙa ne masallacin yan bidi'a masallacin yan kaza kuma waɗannan mutanen suna cewa Allah yana ko ina tabaraka wa ta'ala sai ya ce me hukuncin sallah na a bayansu da sauransu har shi ne tambayar yake cewa na yi wa limamin wazi na kawo mai ayoyi irin sa irin su ilayhi sallu kalimu tsayi irin sa hadisin jariya wanda yake gwada mishi Allah yana sama to wai shin zan yi sallah a bayan mutumin da ya ce Allah yana ko ina tun da ni a itikadi na Allah yana sama a itikadin su kenan Allah yana sama ya takure a sama sai bin ba yake cewa ne ya hukuncin su innahum kuffarun duk wasu masu faɗan cewa Allah baya sama waɗannan mutanen kafirai ne wala ta juzu salatu khalfahum wala ta siku sallah a bayan su bata inganta ba kuma wannan sallah ta yi dai ba to idan ka lura a nan wannan ina mu kufaru duk malaman asha'ira da maturidiyya ba su yadda da cewa Allah a sama yake ya takure ba kaf a can ya ce musu su ba kafirai ba amma a nan da ya zo kan aƙidar su sai ya yi tafi a tafirul mutlaq sai ya sake shi kawai dan a gano wayo kaga a nan sun kan lura dole a sha'ira ya kafirta saboda a sha'ira mu abin yadda cewa Allah yana sama a takure kamar wani abu ba can kuma ya ce musu su ba kafirai ba a nan kuma ya zo ya dubi aƙidar da tushe ne a cikin aƙida a sha'ira ya kira abin kafirci ashe ya kafirta a sha'ira don haka yan uwa ya kamata a fahimci wannan don haka shi a su yan uwa muna burin su fahimce mu ba ma yin wannan abin don mu ci mutuncin kowa ko don mu da zagi kowa da sauransu sannan a gurguje wanda nake son rufe lacca na da shi a gurguje sarki zaki wannan duk bayanin da na koro a gurguje mun yi bayani ne akan abin da ya shafi yadda suke kafirta al'ummar Manzala suke kafirta musulmai don haka manzo Allah sa ta yi daidai da yake cewa yuqatiluna ahlal islami wa yad'una ubadal awsani suna yaƙan musulmai suna barin kafirai gashin da suke yakan mu to mu je bangare na biyu shin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su suna kashe mutane yadda yan boko haram suke zuwa su dasa bama bamai su kashe mutane a kashe a kashe a kashe wai shin wannan abin akwai shi a cikin littattafansu ko babu shi a cikin littattafansu abin da muke so mu gani kenan yanzu akwai shi a cikin littattafan su ko babu na farko muna son mu gaya musu su je su duba littafi ga wanda yake da shabila ni ga ta a laptop dina ga ta a laptop dina yanzu hakan nan ina da ita ga wanda yake da bayruku ga wanda yake da shamila ga wanda yake da shi wanda kuma yake da littafin a kusa da shi da ina da gida sai a shiga library da ina gida sai a shiga library ya debo littattafan a nuna su haka to amma ga shamila ta wadatar da kai imma na wayarka ko kuma na laptop ɗinka littattafan suna ciki a je a duba littafin ibnu taimiyya mai suna alfatawar kubra juzi'i na biyu shafi na sha biyu juzi'i na biyu shafi na sha za a ga yadda ibnu taimiyya wallahi jiya ina irgawa guraren da ibnu taimiyya ya dinga mutum in yayi kaza in bai tuba ba a kashe in yayi kaza in bai tuba ba a kashe in wallahi sai da na irga guri sama da ɗari biyu amma zan ba da kaɗan saboda misali a duba don a san su suwaye boko haramun su ne masu kashe mutane idan mutum ya duba wannan littafi mai suna alfatawar kubura juz'i na biyu shafi na sha zai ga ibnu taymiya yana cewa an tambaye shi man qala innahu yajibu ala kulli musafirin ay yusalliya arba'an huwa bi manzilati man qala innahu yajibu ala al-musafiri an yasuma shahra ramadana ma balarun mukhalif ibn taymiya yace duk wani mutumin da yace idan mutum zai yi tafiya kana halin tafiya sai na zo na ce maka in za ka yi tafiyan nan dole ka yi sallah raka'a hudu ba za ka yi kasaru ba to ibn taymiya yace kaman wanda yace idan mutum zai yi tafiya ne dole ka cika watan ramadana ba za ka sha ruwa ba saboda me ai alqur'ani da hadisi sun tabbatar mana da cewa idan mutum zai yi tafiya ya sauka in yana yin raka'a hudu ne ya yi biyu haka ake yi sannan kuma azumi za ka iya ajiyewa daga baya ka biya alkurani ya tabbatar da haka to ibn taymiya da ya tashi sai ya ce duk wani mutumin da ya ce a cika wannan azumin ko a cika wannan sallan wakilahu ma da lalun mukhalif nan muna tare da ibn taymiya mukhalifun lil ijma duk wanda ya ce a cika sallah ko a cika azumi batacce ne kuma ya saba wa ijma al muslimi ila ijma al muslimina ijma mukhalifun lil ijma al da ya saba wa musulmai da a ta ibnu taymiya daya da babu matsala amma ibnu taymiya musu musa dawari ina cika sallan dubu ja buka ilu ku anemiya tuba fa in taba in ya tuba shikenan wa illa kutila in bai tuba ba ku kashe shi dan manzon Allah saboda kawai na zo na ce ka cika sallah a lokacin tafiya a duba wannan interview ya ibadan Allah ko da kuskure ne mun yadda kuskure ne amma wannan ba in taba wa illa kutina ɗin a kashe shi a duba wannan littafin na wani kubra juzu ne mu shafi na shafi babu ƙarya a cikin wannan abin za a gani ibnu taymiya ne ya faɗa sannan ka je ka duba littafin ibnu taymiya din da ya again alfatawar kubra juz'i na biyu shafi na ɗari da biyar a duba za a ga ibnu taymiya yana cewa wa idza kana ar-rajulu muttabi'an la fa aw malikin au shafi au ahmad fi zalika wa lam yaqda dhalika fi dinihi لا عدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه يتي فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا ibn taymiya ya ce mutum ne ya zo yana bin ɗaya daga cikin mazahibu ko hanafiya ko malikiya ko muna da minti goma mu sannan mu shiga eh, babin tambaya kana da minti goma to shi kenan insha Allah zan nade yanzu ce ko hanafiya ko malikiya ko shafi'iyya kana bin ɗaya daga cikin su amma ni da na misali kamar ni ba maliki da nake bin malikiya sai na ce bai kamata abu kowa ba sai imamu malik mashadiya ya ce bai kamata abu kowa ba sai imamu shafi'i ba hanafiya ya ce bai kamata ba kowa ba sai hanafiya misali ibn taymiya ya ce duk wanda ya ce a takaita akan shugaba daya kana jahilan ballan wannan jahili ne batacci wannan muna tare da muna tare da shi ka ce abu kawai ko ta ina mu kanmu muna sauka daga misali dan bada duk wanda ya san mazhaban malikiya kowa ya san malikiya sadalu muke yi amma ba da mu shugaban radiyallahu ta'ala kamar yake ya saka malikiya a gurin wanda ya san cewa malikiya duk lokacin da malikiya ta zo za ta fara sallah ba ma bismillah malikawa ba sa bismillah a farkon sura amma maulan mushin tijjani ya mushi iya a gurin saboda ya ga falalan bismillah ya ce duk ba tijjani in ya zo sallah daga fatiha zuwa sura ya ce bismillahir rahmanir rahim ana iya barin wannan mazhaban ba wai ka bar mazhaban ka ba to da ibnu taymiya ya tsaya kan haka da mun yadda da shi amma sai yace, ce duk wanda ya saba yace kawai a gaba daya bal kad yakunu kafiran mutum zai iya zaman tuwa kafiri fa inna hu mata ta kada an hu jibu ala nas tibau wahidin bi ainihi duk lokacin da ya idirce cewa dole abu wani mutum ɗaya shi kadai min haulai daga waɗannan mutanen ala'imma shugabanni dunan imam al-akar ba za mu ɗaya shugaban ba fa inna hu yajibu an yustata ba a nemi wannan mutumin ya tuba fa in taba in ya tuba shi kenan wa illa kutila in bai tuba ba kashe shi ya jama'ar annabi akai ana tambayar ta ina boko haramun suka buga waɗannan abubuwan sannan a duba dukkan malamai na duniya a sunna dukkan mu banda salafawa mun yi ittifaki cewa annabawan Allah masu ne ba sa laifi annabawan Allah masu ne hatta su salafawan wani lokaci a cikin darussan su sukan kawo kace sun yadda cewa annabawan Allah masu ne annabawan Allah ba sa laifi to wai shin wannan ayat ta cikin alkur'ani ta sa adamu rabbahu adamu rabbahu fagawa wannan ayat da alkur'ani take cewa a zahirin ta annabi adamu ya saba shin annabi adamu yayi laifi kenan malamai mu abin da suke tafiya su ba suke cewa annabi adamu ba laifi yayi a gurin ba abin da yi shi ana kiransa taro. saba wa manzannin da suka nuna shari'ar Allah to wannan mutumin ya saba wa Allah da annabi Adamu ne littafi ya saba wa wani shari'an wani annabi ya saba wa to ya kamata mu tambaya cewa in na ce annabi Adamu bai yi laifi bai bin tumi ya ce a datsi ne sannan kuma mu tsaya muna tambayan fi sabilillahi wa rasulihi wai cewa ina ibn taymiya aka samu cewa a datsi a datsi sannan mu kara dawowa da wannan littafin da na wasu wanda yan uwa ba sa son ganin sa a mu ba su a gurguje idan sun je sun duba littafi mai suna al-majmu'ul mufid min aqidati tauhid na wannan da ido na al-majmu'ul mufid min aqidati tauhid shafi na arba'in daidai malamin nan a cikin wannan littafin malami ne a jami'atul islamiyya al-jami'atul islamiyya na madina malami ne a jami'atul islamiyya na madina aka tambaye shi aka ce mai akan su ya ce ayyuhal muslimuna ya ku musulmai sanar da fito na fito kun ku dan yaki akan ɗarikun sufaye fakadaitum alaiha ku karar da ɗarikun sufaye katuluhum ku yaƙi sufaye ku kashe su ƙabla an tuqatilul yahuda wal majusa kafin ku yaƙi yahuda da majusawa a cikin wannan littafin da na faɗa yanzu tsakani da Allah a duba magana annabi yuqatiluna alal islam wa yad'una da Hausani suna yaƙan musulmai suna barin mushrikai suna yaƙa gashi a yaƙi yan dariƙa a kashe mu kafin a yaƙi yahudu da majusawa kuma fi Lawar wa rasuli wasu su fito duk wanda yake son haɗin kai muna nima da haɗin kai amma mu ko mu ce muna nema da haɗin zuciya dan mun haɗa kai gwara za mu yi in ji Maulana Shu Aliyu Arabi ya ce ba a son haɗa kai sai a yi gwari abinda ake so zuciya ne ake son ta to wai dan Allah dan annabi wannan maganganun barin su za mu yi mu yadda cewa an kafurta mu amma mu ce mun yadda an ta mu mu bare ne ku zo mu haɗa kai fi sabilillahi wa rasuli ko kuma za mu ce a'a fito ka nuna kuskuren malaman ka ka karyata su sannan sai mu haɗu kan abin da yake shine daidai to mu wannan shine muke kira daga ƙarshe a gurguje kar wani ya ce su ba yan boko haramun bane su ba kaza ne da sauransu bari mu sa musu wani halka na wa shahida shahidun min aliya shura bi a bani gero ga ɗaya daga cikin malaman izala a Najeriya gera argungun ya tabbatar da cewa salafawa ɗan izala wahabiyawa su ne boko haramun alka'ida ɗan uwansu ne isis ɗan uwansu ne da'ish ɗan uwansu ne a saurari wannan karatu a ciki na'am a danna sunan su ne ya faɗa na ɗaya kenan na biyu bari ma a sa da kalmar boko haramun din ya yi wani malamin izala ya ce yan uwansu ne a danna mana bella yabo a danna mana yabo bari zuwa wa wa wa murya wa kenan wani malami kenan wannan muryan bella yabo ne muryan bella yabo eh hankuri za sake za sake maimaita eh, wannan wannan wannan audio to a maimaita ba a maimaita ah. ga shi nan bari a ga hotonsa ban san ko ana gani ba Yan yan da a ce su yana jina na jama'a mm, su mm. ni mm. ɗaya daga cikin limamai a haram, a haramin makka ɗaya daga cikin limaman makka malami mai suna aidul kalbani ɗaya daga cikin manyan malaman harami shi ma ya tabbatar wannan aƙida ta boko haramun ta kashe-kashe ya ce ba 'yan ɗariku ba ne ba 'yan shi'a ba ne ba sufaye ba ne ya ce daga cikin littattafan salafawa suke a babu wannan sai biya danna mana shi عبرت تعبير اخر من داعش نفس سلفيه كيف نفس سلفيه؟ هم يستدلون يعني بعض الاخوان يقول لك ان الصناعه استخباراتيه وصناعه الاستخبارات لا تنشئ شيئا جديدا هي تستغل تستغل الموجود فهم يعني ne suna yin amfani ne da abin da suka same shi a cikin gida wannan fikira ta isis yadda ya haka da hannunsa ya lissafo ya ce ba sufaye ba ne ba shi'a ba ne ba ash'ariyawa ba ne ya ce wannan fikiran na kashe-kashe daga cikin littattafanmu har shi ya danganta wa kansa saboda ɗaya ne daga cikinsu ya ce daga cikin littattafanmu yake to kaga ni ne ya laifi na ba ni na karzo man ba idan wani ya ya ce idan na zo na maimaita abin da malaman su suka faɗa su ne kuma yare da hujjoji da na gabatar na kafurtawa da kashewa din nan ni laifi na ba wani laifi a ciki sannan kuma idan ana lura da wannan bari mu danna da hausa magana na ƙarshe maganan sama'ila idris tun na biyu a izala a najeriya bayan abubakar mahmud gumi a saurari sama'ila idris wallahi ba ba ka haka saboda lokaci an ji dai sarki zaki isma'ila Idris ya ce wallahi tallahi ba mu kadai ba musulmai da mu musulmai da kirista mu zo mu haɗu mu yaƙi 'yan ɗari wanda suka ɓatar da mutane suka girmiyar da addinin Allah da su da kirista su zo su hadisi ya mu to idan na zo na fassara hadisin manzo Allah ya kaci nuna alal islami wa yaduna badal awsani ne ina kuma idan an lura da duk kasashen nan an lura fa da manzo Allah ce ya kaci nuna alal islami wa turkuna alal ausani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kawo ka duba abin da yake faruwa a Najeriya Borno idan ka ɗauki a afirka ka zo somaliya ka je syria iraki yaman afghanistan pakistan duk gurin da ake kashe-kashe din nan muna challenging a nuna mana ɗan ɗariƙa ɗaya a cikin wannan abu amma kai daga kamanni gemun ɗan galawandan bindigan allahu akbar an san ku ne wannan shine zancen gaskiya an san su ne don haka abinda mu muke faɗa a wajen rufewa ba mu fito nan gurin don mu sami yaban wani ko mu samu kushewan wani ba mun fito ne don mu faɗi abin da yake shi daidai shine gaskiya muke ganin zai kawo maslaha wanda yake son gyara to ga ta yanda zai iya gyara wannan shi ne maganan gaskiya wanda yake son gyara ga ta yanda zai iya zo ya gyara a zo irin waɗannan afkar na kakunta mutane na a kashe a kashe a kashe a yi bombing a yi bombing a yanka a yanka duka a fitar da su daga cikin littafai kuma muna yi wa mutane albishir wannan na rantsi da Allah sarki zaki wannan zaibin ne bayin dugo ne a cikin kogi da da lokaci abin da za a baje zaki ya iya kaiwa wata kullum sabon halka na kafirtawa na kashe a kashe za mu fito daga littattafan su amma gaskiya gaskiya assalamu alaikum jama'a wallahi nayi mamaki me yasa nace nayi mamaki in dai haka ne komi eh, daga ghana zuwa nigeria na, na nigeria yana yana yayi times 100 kenan ashe shi ashe shi da yan eh, wayen mu salafiya da muke zama da su a ghana wala muna zaman freedom kenan saboda wanga baba yana abubuwa ga nigeria mu ba mu taba sani ba kuma sarki zaki na'am ka san shi pejin nan naka da gwamnati da kowa suna bi abinda mu muke faɗa in za a yi boko haramu ba bindiga ne kawai zai iya yakan su ba na'am fikira na kafirta mutane da kullum ake yi a masallatai inna alhamdulillah da nahmaduhu wa wuka bir mushrik wannan fikirar gwamnati sai ta fara yakanta saboda bayan da za a yi ka yaƙi abu kuma ideology yana mutane mutane in ka karasa wannan wasu ma za su fito wannan shine zance gaskiya kuma daga ƙarshe sarki zaki duk wani wanda zai fito dan manzan Allah ko da yake su ba su yace dan manzan Allah muna faɗa dan Allah su fito wannan abin inda sharri inda kage inda ƙarya su fito su ƙaryata mu kowaye ya fito ya ƙaryata ya ce sharri aka yi musu inda wanda zai yi magana ya fito ya karyata abin da muka sani muka faɗa gurin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana kuma ba mu yi dan mutum mutuncin kowa ba duk wanda yake da abun faɗa ya faɗa a buɗe layi sarki zaki masha Allah jama'a wai in ka ga mutum yana kuwa kuwa ka bincika me ke sa shi kuwa saboda gaskiyan Allah da annabi da malam da zai wannan karatu na bi na damu na ganin kamar in dai wanga karatu da malam zai yi da na ganin mu zaman da muka yi a Ghana mu da Alis eh, shi dai wani zage-zage wani normal normal wani zage-zage amma abu haka yin yana hafkuwa kuma na ji voices gaskiya na yi mamaki to amma salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum salam warahmatullahi wa barakatu kola ya sunanka daga nan ke kira sunana aliyu ina kira daga nan garin kaduna najeriya ok aliyu insha Allah kamin ka tambaya question ka wuce Zan tutukan da malam ya ah. faɗi ka kace kana magana daga kasar najeriya daga ƙasar Najeriya kuma hadisai da ababen da malam ya faɗi ka yadda haka ne ko dai ba haka bane a cikin hadisan da ya faɗi ya yi maganganu da yawa akwai na wanda ya faɗa gaskiya akwai wanda bai faɗa daidai ba akwai wanda ya faɗa gaskiya a ciki yawa tambaya ni nake da ita da zan yi to to yi tambayan ka <coughs> ah, da farko dai ina ma godiya sarki zaki da Allah ya baka dama na gabatar da irin wa'innan program din Allah ya sa ma a mizani ka na lada. Amin amin. Shi kuma malam da ya zo ya yi karatu. Allah ya shi ba shi ladan yin karatun da yi. Amin amin amin. gani eh, dangane da karatun da shi malam ya yi akan eh, wahabiyawa salafawa da 'yan izala su ne ainihin boko haram a babu a nan daga cikin littattafansu yake ya karanto. a malaman izala sun kore boko haram daga jikinsu idan zai yi adalci akwai 'yan hakika a cikin sufaye eh. suna kiran kansu 'yan tijjaniya 'yan ɗarikatar tijjaniya wanda su suna zagin Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aƙidansu to idan malam ya kore ma kansu amma insha Allah malam tunda kana aya kuri tunda kana da nan ba na ya kuri ji magana na ya ina magana baka bari ni man ka ji magana na ai cikin maganan ka nake so ka min ka sauka tunda kana da wannan zance don Allah don Annabi tunda kana nan ba na ka turo min ni ma zan nemo malamin eh, salafiya ya zo ya zo a zo su ma su goda mana a ai eh. tambaya tambaya zan yi eh tambaya a na baka uzuri ne na baka uzuri ne kore ma kansu idan ya kore ma kansu yan hakika to mu da yan izala da muka kore ma kanmu yan boko haram to mu in adalci ne ya kore mana yan boko haram da nasin qur'ani ya san cewa um, fitina ta ta zagin annabi eh, ta zagin Allah da annabi ta fuci eh, ta fi fitinan tafi fi na kashe-kashe da ake yi in adalci in ya kore ma kan in ya kore ma yan tijjaniya yan hakika sannan ya kore ya kore mu ma da muka kore ma kanmu yan boko haram mu ma ya kore mana kola wanda yake cewa dan boko to sarki zaki dan amsa tambaye sa ba kara amsa tambaye ba ko wani ya shi ko ya tsaya sai na amsa na to to naji naji amma kola kola kola yan kuri na zuwa kola kola kola kuma ya faɗa min ya faɗa min menene cin eh, khawari eh. musulmai ne ko ba musulmai bane ah. su kuma yan hakika da suke zagin Allah da da annabi ah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kola musulmai ne ko ba musulmai bane kola kola ji magana na mana kola kola ji magana na mata annabi eh. yana zagin yana zagin oh, annabi kola iya ji magana na kola kola magana na eh, magana na eh, zai je of your favor ne magana na zai taimake ka ne ji magana na kola abinda nake magana aha ji magana na yau ban taba jin wani ya zagi Allah da Annabi ba amma ina so don Allah ji mana kola sama kuri ka ji magana na mana a'a kwata da hankalinka na baka lokaci yau ina so don Allah don annabi domin muna so mu yake irin waɗannan mutane wallahi tallahi ko ko ma'aifina ne ya zagi Allah da annabi muna so mu yake shi shi yasa ina so inda aka zagi Allah da annabi nan don Allah in dai kana da wannan maganar da kake kana da hujja ka turo mini akan eh. WhatsApp kuma inda kuma ɗan izala iya kuriji mana inda kuma ɗan izala suka kore eh, ɗan eh, sunan shi nan 'yan boko haram kusa da su ka turo mini duka don Allah don annabi muna bukatan wayannan kaji domin magana da magana kirki ne kaji to bismillah audio biyu da yayi play zan yi magana akan shi to bismillah malam bello yabo in adalci zai yi ka saurara da kyau da yake cewa yi ai malam bello yabo ya ce inda suka yi kurakurai inda suka yi kurakurai sai a kira su a gyara musu inda kuma aka yi daidai sai kuma a bi sai tun da yan uwa ne ba za a kyamace su ba sai a nuna musu a nuna musu nan sun yi kurakurai nan kuma daidai kuma kowane dan adam akwai iya kuskuren da yake sannan sannan a odiyan malam Sama'ila Idris da ya kunna akwai odiyan a fed ɗinka daidai inda yake so daidai inda yake so kawai ya wannan kawai daidai nan nan yayi play me yasa bai play daga farko har karshe ba idan adalci ne yake yi me yasa bai yi playing daga farko har karshe ba sai a dinga yanke sai ya dinga yanke ya dinga yanke inda yake so kawai yan kalamai wannan kaga ba daidai bane bai daga cikin babi na adalci ba daidai bane da zai yanke magana wannan bai dauko ta daga farko ba zuwa karshe in kana so ka mutum adalci sai ka dauko magana gidan daga farko har karshe tambayan da na farko ina so ya an samu da wa'inda suke zagin Allah da annabi wannan tambaya nake so wannan tambayar nake so ya an samu in sun kore mu kansu yan yan hakika to mu ma su kore mana mu kamar yadda muka kore mu kanmu yan boko haram to mu ma su kore mana in kuma sun tabbatar mana da cewa mu sarki Kola! mu Kola! Kola! ne wale tambaya kaga sai sa nake zan maka magana dan Allah ka Kola! da shi ina Kola! ina zuwa ina zuwa ina zuwa kola kola kola magana magana Kola! ka na shi na Kola! Kola! kola Kola! ka ina kuri kola tabbatar anan a'a na samu hankuri kola maganan ka shi kake maimaitawa don Allah kola ka turo mini kola ya hankuri ka turo mini ya hankuri kaji ya hankuri naji ba da ma bari yayi magana bari yayi magana kola ya hankuri sarki ka amsa kiran kowa mm. Allah sarki zaki idan mutum ya shigo istiqrari irin haka da tikrari yi tambaya ya tambaya amma misali minti kusan biyar ana gauna haka kawai ina sauraron shi kaga da mu malai ya hankuri ya hankuri kaga da mu don Allah don malam tun sa na gaya maka me ya tambaye ka just ask and go ya yi tambayan shi ya yi tambayan shi magana malam kaka damu tambaya yake tambaya amma tambaya malam tambaya da yake tambaya yana da muhimmanci din daji din daji ba sai ka maimaita mun ba dan biyo ɗaya bayan ɗaya to bismillah muna jin ka muna jin ka tambayar sa ta farko me ye matsayin yan hakika duk da ya akwai kuruciya da wuta a maganar sa tambaya na farko me ye a matsayin yan hakika da yan boko haramun haka ne na'am da yan hakika da yan boko haramun duk tatattun yan iska ne Jika ta tatattiye iska ne kowa Allah ya tana da mai hukunci wanda ya zagi Allah da manzon Allah hukuncinsa wuta haka wanda ya kashe muminai ya kashe musulmi shi ma wuta a jazawu jahannamu haka Allah ya faɗa cikin alkur'ani wannan ya fita dukkan su iska ne amma malam shekari da Allah da nabi ka taba jin an zage Allah da nabi ban taba jin an zage Allah da ka taba ji ni ban taba ji ba amma suna cewa an yi amma ai ka san an ce an yi tunda Sai an yi ko ba yi ba in an yi sai ya gaba da me hukuncin su kaza haka suke cewa ko to abin da yake so nake so in faɗa a nan sarki zaki kana jin na abin da suka kasa darewa suka kawo wannan idea in mun ce yan boko haramun suna cikin su yan hakika suna cikin sun kasa darewa wai maganganun da na dauko a nan sarki zaki maganganun wani jaki majhuli na dauko ko maganganun malaman izala maganganun malaman su da littafi da juz'i da shafi da murya shi yanzu ina tambayar sa da shi da duk wani mai fikira irin sa su bani malamin ɗariƙa kutabari guda ɗaya a littafinsa ne ko ba a littafinsa ba wanda ya kafirta wanda ya buɗi baki ya zagi Allah da manzo Allah kayan eh, da magana bil mukabil sarki zaki Allah sa kana bi da ina jin ka ina jin ka sosai na yi mamaki na za a yi magana bil muqabil ba maganar malaman su ne dai ba yanzu haka ne maganar malaman su ne na'am to shi ma ya dauko min maganar malamai na na yan ɗarika a littafi yadda suka zagi Allah da Annabi amma misali ka je ka kawo min wani mutum wanda ba a san shi ba ba a san muryarsa ba a arne ne dan ɗarika ne kai kanka ba ka san fuskarsa ba ya zan yin gaskata ka amma ni ga shafi ga littafi sannan ga murya na danna baka yi musun muryan malaman ku bane kuma in yayi musun maganan Bello ko ɗayan malamin gera fa da yake yan alƙa'ida yan uwan mu ne yan Taliban yan uwan mu ne muna jira su turo mana a yi rijista shi kuma wani tawili zai masa babu tawili sannan kuma magana ta da take akwai su bangon biki a cikin malamin ɗariƙa wani malami ne karantar ya fito yake ya yarda da a kashe musulmai a kafurta su babu amma su a cikin malaman su na izala akwai malaman da suke yarda akwai hakika ko babu akwai don haka in za ka yi wa yan hakika hukunci ka haɗa su da su da malaman ka dukkan musu kurunduru sarki za ki ana kallo wannan littafin ana kallo muna kallo muna kallo littafin ibn littafin ibn taymiya mai suna al-furqan bayna awliya rahman wa awliya shaytan littafin ibn taymiya ne ibnu taymiya a wannan littafi shafi na ɗari da da abin da ibnu taymiya ya cewa ya ce wa iza kala idan mutum ya ce ana muhtajun ila muhammadu kamar shari'a ita ta kawo shari'a ilimin shari'a duna ilimin hakikati ba na bukatan annabi muhammadu a ilimin hakika ka ji sarki zaki eh? ba na bukatan mutum yace baya bukatan annabi muhammadu a ilimin hakika fa huwa sharrun minal al yahudi wan nasara wannan mutumin ya kahudu da nasara sharri in kace baka da baka yadda da ilimin hakika ba in ji ibnu taymiya to dan haka idan zaka hada da yan hakika da yan mu mun ce yanzu ni na faɗa da yan hakikan da yan boko haramun da Allah ya tsine musu albarka kuma hmm. dukkan su yan boko duk wani basalafi ban ah, ware maka da da har sai ya fito ya ce wannan maganganun da muka faɗa bai yarda da su ba to anan za mu iya daga mai kafa amma in ya yarda da wannan maganganun dan boko haramun ne ni kuma na faɗa malaman ka sun yarda da ilimin hakika gashi ibnu taymiya ba ni na faɗa ba kai kuma kawo min littafi na na malaman na ɗariƙa littafi ɗaya nake bara ba na bukatar biyu ɗaya dallin dal wanda kai ba littafi ba na yafe audio maganan na wani malamin ɗariƙa da ya fito ya ce ya yadda da 'yan hakika 'yan hakika 'yan uwanmu ne 'yan hakika mutanenmu ne malami nake bukata don ni malamai na kawo maka ba za ka je ka kawo min jahili ba kawo min malami kuma ga ibnu taymiya ya yadda da hakika don haka da 'yan hakika da 'yan boko haram duk Allah ya tsine musu albarka kai ma in ka isa fito kai wannan magana mu je tambaya ta gaba sai kai tambaya sabon ka na gode sosai malam abul fatri don Allah kwata da kwata da eh, zuciyar kasa kaman kada muka magana ta kasa ya kula a haka magana da take zuciya ta kwance take a na gode na gode a ina kara tuna eh, sa maka ina kara tuna sa maka jama'a wallahi tallahi kola da ya kolun nan in dai kaman kada shak abul fatri ya fadi in dai akwai wani yan hakika da suka zage Allah da Allah da Annabi kaman kan da Sheikh Abdul Fatah fadi Allah ya tsine musu albarka Allah ya tsine musu albarka in dai akwai haka wallahi na koyi bayan shaka wallahi na koyi bayan Sheikh Abdul Fatah malami daya eh, ina da maimaitawa Allah da Annabi dai mu tabari a dariqa malami daya ba na biyu in dai sun zage Allah da Annabi Allah ya tsine musu kaman kan da Sheikh Abdul Fatah fadi wallahi ina goyon bayan wannan wallahi ina goyon bayan wannan all right to assalamu alaikum warahmatullahi salafiya dukkan su boko haramun ne mu kuma yan hakika ka ka ce mana yan cikin mu ne to hadda ibn taymiya ka tsine mai tsine mai to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola ya daga na kira na'am sunana muhammad sani alkanawi ah malam <laughs> malam alkanawi to kai da yake memba da kana da minti biyar na duba zan kidiya to bismillah na'am farko dai ina bawa 'yan uwa ahli sunna haƙuri da kuma nasiha gare su don girman zatin Allah don Allah su ji tsoron Allah zagi ba koyarwa addini ba ne kuma ba koyarwa musulunci ba ne cin mutunci da aibatawa da canja wa mutum suna saba wa Allah ne da manzansa sunan mutum ka zagaya masa don Allah ya ce wala talmizu an fusa kuma wala tana bazu bil alqab bi'sa lismul fusuq ba'da al-iman Allah ya ce wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimuna dan haka faɗin ka kai ahli sunna ne sai aikin ka ya nuna da haka ina ba yan uwa shawara dan Allah su daina zagi ba koyarwar mu bane manzon Allah bai yi ba kuma bai sa ayi ba dan haka kowane tsuntsu kukan gidansa yake dan haka wannan ba sannan kuma mutunta malamai ko da ba naka bane wannan wajibi ne akan ka jiya na karanta zancen Sheikh Ibrahim Inyas a cikin tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al wanda abu na farko shine zancen wannan cewa 'yan hakika ko 'yan boko haramu ko malaman sun yi sun koyar da su kaza kaza wannan babu shakka ba zan wannan ba amma inda shine mizani da za mu gane cewa idan mutum ya zauna a gabanka ya karatu a gabanka to duk abin da ya zo da shi kai ka koya masa sai in ce to sheikh ibrahim inyas shi ya koyar da hakika inda ya kani ne zan turo ma wannan wasiƙa wacce wannan sayidi abubakar atik ya yi dangane da wani abdullahi bin ja'afar wanda ya zauna a gaban shehu ibrahim ya yi karatu wanda shi ya zo ya ɓata lamarin ya zo da hakika da kowa Allah wanda daga ƙarshe ma ai ya je garin kaulaka wanda yake cewa ai shehu ma ya wai ya ba shi wannan ijaza don haka kaza kaza to amma wannan ba zai sa muke adalci ba sannan kuma zancen wai hakika duk wanda ya ce shekul islamu bin bina wannan shekul islamu bin taimiya ya yarda da hakika to wannan bai fahimci karatu ba dalili shine hakikar da ibn taimiya yake nufi ya ce dukkanin annabawa sun yi ittifaki a kai shine hakika ta tauhidi ya ce wal haƙiƙatu dini haƙiƙa shine haƙiƙanin addini ya ce dini rabbil alamina ya ce addinin ubangijin halittu ya ce hiya mattafaqa alaiha al anbiya wal mursalu ita ce abinda malam karami sauran ka minti daya ittifaqi akai na'am to shikenan to a wajen mu haƙiƙa ibnu taymiya ya faɗa a cikin al-furqan yace wahiya hakikatu dini wahiya ibadatullahi wa'ada wula shari'a lahu shine bautar Allah shi kadai sannan yace kuma wahiya hakikatu dinin islam ita ce addinin musulunci haqiqanin addinin musulunci amma Sheikh Ibrahim Inyas ya bayyana a cikin kashifin ilbasi cewa shari'a ce ta sauka shi ma nakalin zancen yayi mu kuma tauhidi shine hakikanin addini a wa Allah kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa su hakika a wajen su sai da aka saukar da shari'a ta kallon sarki zaki yan kuri bari yan kuri bari bari miki a bari miki ah, kare tafi kafin ya tafi ka tambaya min shi a ina Ibn Taymiyyah a cikin Al-Qur'ani yace hakika shine tauhidi bari ya kare bari ya kare bari ya kare Haruna dan bude shafin ne in gani bari ya kare Ibn Taymiyyah yace hakika shine tauhidi ka tambaya min shi a sai sai minti da ya sadaka minti da yanka ya shigo cikin mun baka minti daya mun baka minti daya bismillah a a don Allah alkuman alkanawi ya gaya mana ga alkuman a hannuna ga shi ina nunawa a ina ibnu taymiya hakika shine tauhidi in bude in karanta ga shi ya kuri ya kuri na bari ya kare sauran shi minti daya bari ya kare ya gaya aha bari ya kare minti daya shi bismillah malal alkanawi bashi ya tafi bai ba malal alkanawi bismillah salamu alaikum shek alkanawi ya zama offline to sarki zaki a ah, bai je a ah, kuri bai bai je offline ba ku samu hankuri ku bari ku bari ya use minti biyar muka ce mun bani. to ka tambaye shi ai minti biyar din tayi E eh, minti ai ka shigo cikin magana shi yasa muka tsaya da mintin ka shigo cikin magana shi salamu alaikum mala alkanawi shek alkanawi shek alkanawi ko ka sa mi turin kare mala alkanawi a ya dawo mana sarki zaki ya dawo ai zai iya dawowa yanzu dan kashe in bada ansa ya dawo ai zai iya dawowa to bismillah kana ji na sarki zaki eh, bismillah bismillah abin da yake akwai shine ka ji nan eh, a wannan shafi da ibn bismillah bismillah na'am yace yace min al-yahudi wan nasara na qalu waɗanda suka ce inna muhammadan rasulun ilal ummiyi na duna alil kitabi an aiko manzo Allah ne zuwa ga laraba wanda ba su iya karatu da rubutu ba banda alil kitabi yace fa inna ulaika amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din sun yi imani da abu da annabi ya zo da shi sun kafirce wani abu fa kanu kubbaran bidalika dan haka suka zamanto da kafirai da haka ibnu taymiya sai yace wa kadhalika haka wanda alladhi hadha ya yaqulu wanda yake cewa inna muhammadan lallai manzo manzan Allah bu isa bi ilmin zahiri an turo annabi da ilmin zahiri duna ilmin batini ba tare da ilmin batini ba amana bi ba'di ma ja'a bihi yayi imani da wani sashi na abin da annabi ya zo da shi wa kafara bi ba'din ya kafirce da sashi fa huwa kafirun duk wanda yace babu hakika ibnu taymiya yace kafiri ne huwa akbaru min ulaika ya fi yahudawa da nasara kafirci sannan sarki zaki shi wanda ya bugo daga farko ai ya ce ana cewa mutane Allah haka yace ana zagin Allah ana zagin Allah ana cewa mutane Allah ne na sani na eh amma ana zagin ba ta ba to to a duba mun gashi ga shamila a duba mun majmu'ul fatawa a duba mun majmu'ul fatawa fasali na fana'i juzi'i na shida shafi na ɗari hudu da biyu daidai majmul fatawa juzi'i na shida shafi na ɗari hudu da biyu daidai ibnu taymiya yace wa fi hadal fana'i a irin wannan fana'i kadiya ƙulu mutum zai iya cewa ana la ne Allah Hausu Buhari ko tsarki ya tabbata a gare ni au ma fil jubbati illallah ko a cikin abaya ta babu komai sai Allah iza fana idan yayi fada'i bi mashuhudihi da abin da yake shuhudi an shuhudihi da shuhudin sa wabi mawjudihi an wujudihi wabi mazkurihi an dhikrihi wabi ma'rufihi an a ya ci gaba da cewa wa bi misli hadha al maqam a irin wannan maqami ya ka usukuru mutum yakan shiga cikin sukuru na sanin Allah sannan kuma Allah bi yusqitu tamyiza amma wannan maganan ya fadar mai da tamyizi babu laifi a kansa saboda baya iya bambance komai amma ibn taymiya yace ma'a wujudi halawatil imani tare da samun dandanan zakin imani wanda ya fara cewa wani Allah kafin Kuwan shehu tijjani da shehu ibrahim ya halatta wani ya kira kansa allah ibnu taymiya ne da haka eh? mu yan hakika da yau za su zo su ce su alloli ne ko shehin su allah ne mun faɗa mu ne me ya hukuncin ibnu taymiya su a wajen su sannan wannan magana ta hakika da ibnu taymiya yayi me ya hukuncin ta su fito su yi mana bayani kauce-kauce na cewa ba shi ibnu taymiya yake nufi ba wannan koma baya ne sannan kar mu bar maudu ba tun hakika muke yi ba muna batun su da eh, murya ga komai an karanta duk wanda zai bugo ba batun hakika ake yi ba in hakika ne ga ibnu taymiya bubaka in cewa Allah ne ya ce a cewa wani Allah kai ɗan boko haramun ne muke challenging dinka wannan maganganun da muka yi fito kashe karya ne in kai sa buɗe layi wani ya rubuwa oh masha To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya sunan ka daga na ke kira. Kola ya ku daka daga ka kaɗan. Kola ya sunan ka daga na ke kira kola. Wa alaika salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya sunan ka daga na ke kira. Sunana Musa Rijalu daga Bauchi Nigeria. Ok, Musa, Malam Musa Rijalu To Malam Musa don Allah a zancen da malami mu Sheikh Abdul Fatah ya faɗi hadisai da eh, da ababen da ya kawo haka ne da kuma evidence da ya kawo haka ne ko dai ba haka bane ka yadda ko dai ba ka yadda ba abin da ya faɗa gaskiya ne ma rashin lokaci ya rage masa bai ba ta abu a kafa daidai muna jinjina muna masa barka da zuwa kai ma sarki zaki muna masa barka da himma da kokari Allah ya saka maka da alkhairi da ba da lokacinka da kuma kokarin da kake akan yada addinin musulunci ta wannan feji naka amin amin amin amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi amin su ma'amin. amin yawa ina gaida malamin mu shakka bulkatai muna masa barka da zuwa muna masa barka da kokari da rijalul faida rijalul faida ina gaisuwa yawa Na'am. Hello? Hello, muna jinka. Muna jinka. ka. bayan jinjina da gaisuwa, masha Allah. Ah, wa'annan abubuwa da shi abul fake ya kawo fa ba da shayi ya kawo shi ba. Daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Duk da ya ya kamata in bai yi challenge ma abul fake zai yi challenge ba. dama sun saba talenti da zagin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. haka abin da za su nan muke bukata su kenan ah, kawai duniya ta sai irin yanayin su sannan kuma abu na gaba ne. su hadiyawa su sani ba yanzu alhamdulillah Allah ya kawo mu lokacin da za mu mayar da martani Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana la wani jihar bisu'i min al-qawli illa man sulim wa'annan wabiya sun zalunce mu sarki sun cutar da mu sarki sun kafirta mu sarki sun kakkashe mu har har kabarin sufaye sun tattona sabila da sirrin da suke dasawa a duniya musulunci don haka lokacin mayar da martani ne a yanzu kuma alhamdulillah mun ba ma mayar da martani da irin sharri da ƙage da suke mana a'a da sisi muke mayarwa sannan kuma sai mun ba da littattafansu to mala sauran minti daya ana jin ka sauran ka minti daya yawa to abu na karshe da zan rufe da shi shine wato wannan alamar munafurci da suke gudawa suna wani kokoyewa ah, to lokaci ya yi da aka tono shi yanzu ko su miƙa wuya ko kar su miƙa wuya wannan ka kame-kame da dabaru da suke wai ai malamin su nan sun yarda da shi nan ba su yadda da shi ba me yasa tuntuni a baya ba su kafa laspika ba su yi littattafai na wa malaman su akan shirkoki da kuma abubuwan kashe-kashe da kafarta musulmi da suke yi da kuma fiti bid'antar da musulman duniya da suke sai yanzu da aka tono saboda munafurci sai su ce nan malamin su wai wani malamin a cikin su alkanabi yana ce wai ba ibn taymiya Allah ya aika masa ba ya taba faɗan haka sai ta ji duka tukun ta sauka a madigarsa sannan dai ce mana wai yanzu ba tare da shi anan To malam mun gode, mun gode malam. Sun sun na speaker sun a can Ba su taba ba don haka dole ne a kawai da su. Malam mun gode lokaci ga ya kai. Na'am mun gode. Mun gode. Sarki zaki Allah ya ni dan yi taliki magana sa minti To bismillah eh, shehu yi magana yi magana. Yawa to daga karshe ina son kaga wani bawan Allah daga cikin su ya bugo ya ce shi ba hayaniya yake so ba ma'ana duk ayoyi da hadisai da na kawo na Annabi Muhammadu hayaniya ne to babu komai dama a nan ake gane yadda gaskiya take na kawo ayoyi sun fi guda biyar hadisai sun fi guda biyar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyo maganganun malamai maganar nan ba na shehu tijjani ba na shehu ibrahim maganganu ne na malaman su na kawo amma duk da hadisan da ayoyin da hadisan da maganganun malaman ya yi musu kuɗin gora ya ce shi ba dan hayaniya ba ne to kaga alhamdulillah mun gode Allah da ya bayyana cewa alƙur'ani da sunna da muke rike da shi shine hayaniya a gurin su duniya ta gana haka wannan shine jawabi na Allah ya saka wa Musa da Jalu da to mun gode mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum rahmatullahi kola ya sunanka daga nake kira sunana alin Maraka ina kira ɗan jari a dan Kaduna Najeriya ina kira daga Belgium insha Allah Masha Allah kola Masha Allah tutukan da malam ya zo ya yi a nan da hadisan da ya kawo malam haka ne ko dai ba haka ba ne sa'an nan ka ci gaba da magananka kowace kira minti biyu to bismillah eh dangantukan da yayin da abdulfata ya kawo ya nuna cewa akwai waɗansu abubuwa ruwa da ya ruwaito eh bismillah bismillah malam kowa ke kira minti biyu yake da shi ah, member suna da minti biyar biyar yasa bismillah malam malam abdara ya kawo waɗansu wanda ya kasance cewa sun fito daga cikin littafai na ibn taymiya wanda ya Allah ya kasance cewa fahimtar da ya yi ya sha bambam da shi wanda ya ruwaito littafin. Okay, okay. So ni dan tsokacin da zan yi abinda ya kasance cewa abinda ya kasance cewa Ibn Taymiyyah ya ruwaito da abinda ake zargin cewa da abinda ake zargin cewa dubban malami Sheikh Inyas ya ruwaito wannan ya kasance cewa ya kastin ne to dan uwa wanda ya sauka a yanzu ya yi magana a kan cewa izala ta cutar da su wayannan abubuwa ne wanda shi wanda yake magana ban sani ba ko zai iya mancewa tarihi to mala kana da minti daya bismillah ci gaba mhm. tsakani da Allah shi ya sani cewa bacin izala da yanzu afirka gaba daya ya sha bamban da abin ta ke ciki yanzu izala ne kasance cewa ta fito da tauziri ta tsaya har ya kasance cewa Allah ya muwafaka maka kai ya yanzu a takaice jawabi akan abin da ya yi ban gane da ya tambaye sa dan abubuwa sun shigo kal shi kansa ya rasa da yake so ya ce amma dai daga karshe maganan da ya yi cewa da ba izala ba da yanzu afirka tana cikin wani yanayi gaskiya ne da izala ba da yanzu afirka tana cikin ci gaba a dara an samu wayewa abubuwa ya yi sauki ba kashe-kashe muna son juna gaskiya ne wannan abin da ya faɗa da izala ba gaskiya ne gaskiya da da da da abin ci gaban mu ya wuce haka amma yanzu in ka je zaka ga refugees yan gudun hijira ne a Maiduguri a Somalia yunwa yana neman ya kashe mutane a Najeriya duk wannan sanadiyar zuwar izalatul bid'a wai kamatu sunna sannan kuma da ba dan izala ba da tauhidin yan Afirka ya zama to ingantacce na tsarkake Allah ba a kallon Allah a mazaunin jiki ba a kallon Allah yana da hannu ba a kallon Allah yana da kafa ba a kallon Allah yana da ido duk izala da ta zo ta gurbata wannan yanayi wannan wannan mutum da yayi zance yanzu Allah ya saka mai da alheri zancensa gaskiya ne da ba dan izala ba kan gaskiya da Afirka ta zama to wani irin mummunan guri ta zama to wato da ba ta to wani irin kyakkyawan guri nake so in ce to amma izala ta zo ta hargitsa komai ko mu ba abu da zamu ce kamar yadda Musa da Jalu ya faɗa tsakaninmu da izala tsakaninmu da izala wallahi sai Allah ya isa sai Allah ya isa duk wanda aka kashe mai da yan uwa yan uwa ka dasa musu bama bamai ta sanadiyar su duka ba abinda za mu ce sai Allah ya saka mana an je lahira za a yi hisabi insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola ya suna ka daga na ke kira amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am kana magana da Usman S Adam Sufi to a wannan memba ne ko dan uwana ne masoyina to kana da minti biyar To bismillah malam. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kasiran bila adadin. Da farko ina wa bakonmu na yau barka da shigowa wannan waje sai dai an barka barka barka ahalan bikum ahalan Amma tambayan da nake tambayan kowa eh, magana eh. eh, karatun da shan abal fatar ya mana yau da hadisan da gaskiya ne ko dai a'a ƙarya ne. Ai ban da ansar da zan baka sai na yi mata ɗauri. To muna jinka. Wallahi tallahi summa billahi azimu na rantse da Allah wallahi tallahi summa billahi azimu na rantse da Allah wallahi tallahi na rantse da Allah maganar da Sheikh Abdul Fatah ya faɗa a kan maganganun 'yan izala babu ɗaya da yake sharri to bismillah kana da minti hudu bismillah garin da shakul fatan ya faɗa ga baki ɗayansu babu ƙage a ciki kana ji ha muna jin ka sosai muna ji ƙarin tafaddal tafaddal ci gaba da zuwanci na ce wallahi tallahi na summa billahi al'azim na rantse da Allah na sai yi su masu an ji magana tafi ta kawai tun da wajen wajen wajen saboda lokacin ka yana tafiya i jawabi abul fatih ya faɗa wadda ta zama san ransa ce gaskiya hmm. ya faɗa abin da kowa ya sani ne kuma ga misali guda ɗaya da zan bayar kafin in zo wata magana da alkanawi na jiya faɗa can wannan hadisin da abul fatih ya karanta sai da abul fatih ya karanta wanda manzan Allah yake ce musu shammil izan da ya faɗo siffofi siffofin shammil izari khassul ce wane ne wane ne wannan hadisin ba za ka taɓa jin ɗan izala yana karanta shi ba ko a gurin wa'azi ko a gurin tafsirin azumi ba za ka taɓa ji ba sannan magana ta biyu ina fata kai kana jina muna jin ka sosai sauran ka minti uku to alhamdulillah sannan wata magana ta biyu da zan faɗa alkalami ya zo ya yi magana a kan cewar sho ibrahim a cikin wani littafin sho a tiku ya zo shi ma ya yi magana inda sho ibrahim ya yadda da abdullahi jafaru wane ne wane ne a kan makallawa idan za mu yi karatu mu gaba ɗaya in za a yi karatu akan abu a yi gaba ɗaya shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kafin a haife ni a haife ka ya rubuta risalatul muntaqim kowa ya san ta raba ta tana gidan kowa haka ne sai da abul fatar haka ne gaskiya ne a cikin risalatul muntaqim yaban abdullahi jafar iko ko ya barranta daga abdullahi jafar ne shehu ibrahim ya barranta kansa da shi da abdullahi jafaru saboda ya riga mu sanin wane ne abdullahi jafaru kuma ya fi mu sanin wane ne shi ya fi mu sanin irin sharrin da zai kulla misalatul muntaqimu dan karamin lit wasi'a karamin wasiƙa ce sura minti daya kana gidan kowa na'am sura minti daya saboda haka kamar yadda dan uwana sai abul fatai sani at-tijari ya faɗa ni ma zan maimaita irin wannan duk wani dan hakika da duk wani mai zagin manzon Allah da duk wani dan boko haram Allah ya tsine musu albarka amin wallahi na goyi bayan haka wallahi na goyi bayan haka kansu Allah ya tsine musu albarka kuma tsinuwar da ba ta tashi saboda mu dai mun riga mun sani kai ka sani ni na sani mai sauraro na ya sani wallahi tallahi ba mu san bom a arewacin Najeriya ba sai da izala ta yi karfi tukunna sannan aka san menene bom gaskiya ne ba inda ya arewacin Najeriya kwanciyar hankali da zaman lafiya babu inda ya kai arewacin Najeriya kwanciyar hankali da zaman lafiya amma kuma a yanzu sai suka zama sun fi ko ina zama tashin hankali da bala'i da masifa da komai to shau lokaci ya kai lokacin ka ya kai shehu saboda sarki zaki taliki na da taliki dangane da maganar da sai Usman Allah ya saka mai da alkhairi yayi ya yi taliki mai kyau kuma ya faɗi wata magana wanda lokacin da wani bawan Allah ya kira ina tsammani ya ce ko alkarari sunan shi eh, ya yi magana wanda ya kamata a ce hankali na ya je gurin maganar risalar Abdullahi eh, Jafaru wanda shehu ya yi da cikin risalatul muntaqim da shi ya kawo da kuma cikin tafsirin shehu da ba sauran littattafai kila yake a tafsirin shehu ni dai ban taba ganin a ciki ba kila ban riska ba ban ce babu ba amma zai iya yiwa akwai eh, amma dai na san ta risalar wanda har hatta bai rubutun halin shehu Ibrahim din ba ina da ita amma ban zo da ita nan ba a shu lalle ya yi barranta da abdullahi jabaru kuma sannan su gane bambancin shi ne yanzu ni wannan karatun da na yi duk abubuwan da na ɗebo daga littattafan malaman su ɗebo na karanta amma su yanzu ba za su iya kawo min maganan abdullahi Jafaru ba sai dai maganan barranta da abdullahi Jafaru ba za su iya kawo maganan abdullahi Jafaru ba kuma kamar yadda ya faɗa sai bin su daga karshe tare da kai sarki zaki muna faɗa waɗannan maganganu da na kawo na cewa izala su ne boko haramun maganganun malamansu na kafurtarwa da maganganun su na a kashe a kashe tare da maganganun yan hakika ina faɗa ko da ɗan hakika ya ce shi ba tijjani ne ɗan ɗarika ne ya saba wa Allah da manzon Allah ina faɗa Allah ya tsine musu albarka idan wani dan izala ya isa ya fito ya isa ya fito ya ce maganganun nan na malamansa da na karatu da littafi da shafi da ɗan hakikan duka a yi musu kuɗin gora Allah ya tsine musu albarka ni na faɗa haka To, masha Allah. Mm. Assalamu alaikum wa ta'ala barakatuhu Sheikh Usmanu uh, Abubakar Shanunu muna tare da kai. To, bismillah. Assalamu alaikum wa ta'ala barakatuhu Sheikh Usman uh, Shanunu muna tare da kai. Assalamu alaikum Sheikh Usman Abubakar Shanunu muna tare da kai. Bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sarki zaki kuna ji na? Muna jin ka yanzu muna jin ka sosai muna jin ka. Sarki muna jin ka sosai. Sarki zaki ina muku barka da yamma da fatan an wuni lafiya. Lafiya kalau lafiya kalau shak shanunu muna tare da kai. Allah ya saka maka da alkhairi sarki zaki sarki zaki Allah kuma ya ganar da mu hanya madaidaiciya. Amin amin amin amin ya rabbi. Malamai da suke zuwa da masu ebo na alkhairi da masu ebo sharri duk muna fatan Allah ya daidaita ya sa ma hanya a tafarki madaidaiciya. Amin amin amin amin amin ya rabbi. Ina so na mashehin malami tambaya ne kamar haka da Allah. To bismillah. Ina son shehin malami ya mun ta'arifin da Allah alfi'atul marika. Da alfi'atul babiya ko alfi'atul barika. Marika da alfi'atul bagiya ina so da Allah shehi ya mun tarifin su. Na'am. Abin da ake nufi a istilahin malamai idan aka kira wa'annan yau na karanto a cikin karatu na ko a wani feji ne na karanto su ma Shehu Usman eh, muna jin ka Shau bare ya kare tambayar ya sauka. Allah ya ji kan shehu. Eh hasa ne ko littafin ne nake ah, tambayar sa. Ah mala mala Usman Sheikh eh, shehu Usman Sheikh Shanunu yana tambaya mm, littafin da kyau kaka sauka bai san littafin ba shehu. Yawwa eh saboda bude a wani littafi ne na karanto alfiyatul bagiya da alfiyatul marika yanzu ba kana magana akan akidan ah, abin gaba ne ba kana magana akan akidan a cikin na ce a cikin alfurka ko na ce a cikin ɗaya daga cikin littattafan malamanmu ko a cikin littattafan malamanmu na ce alfiyatul marika ko alfiyatul bagiya da Allah dan gaya mun sai yi saurin budo saboda kar ah, abin ya shige mun salamu alaikum shak shanunu duba networking ka da kyau ya hakuri salamu alaikum shek shanunu salamu alaikum shek usmanu shanunu don allah duba ka da kyau ba ma jin ka ba ma jin ka duba fonin ko ka masa mute ne ba ma jin ka sam to sarki zaki kana jina ni eh muna jinka kai a kai dai muna jinka yawa yawa to to zai iya yiwuwa na ce na yi magana akan alfiyatul marika da alfiyatul bakiya zai iya yiwuwa na yi magana to amma kila ban rike gurin ba amma in ya ƙara dawowa sai ga yamin a wani littafi a wani shafi dan ni ban kiyaye cewa a cikin karatu na na faɗa haka ba amma ka san baki yana da sauri zai iya yi na faɗa kaga in yayi magana yayi tambaya akan maudu'i kenan sai a sai a ansa bai in kuma ban faɗa ba to kaga ya fita a karin maudu'i kenan Allah ya taimake shi Allah ya sa yana ji sai ya gaya mun a wani littafi ne dan ga littattafan karsu dan goce mu sai yi sauri insha Allah mun mun dauki wani she kamin ya dawo mu sake dokansa eh domin na ga network ne eh, da matsala. alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola ya sunanka daga nake kira. ni Sudan Ok, to, ya kuri tambayan ka na kamar Shek Shanunu na sake kirawa, ita tambayan ka da sauri ya kuri. Ok, to, ai to gaskiya kuma sarki zaki da kawai na son ɗan yi wani comment ne ba tambaya ba ne. Eh, kana da minti biyu kowa shi kira da minti biyu. Na, bismillah. Ok, to, kenan. a da farko dai wannan zama da aka yi muna godiya da kai da shi shehu abu fare duka Allah ya saka muku da alkhairi baki amin amin amin amin faɗa nan shine yana da kyau su wahabiyawa su dan fahimci wani abu na'am su fa nan shi ka hatta shi kan kanshi ibn abdul wahab din nan da ake magana da shi da duka wannan mutanen na din da ake magana yana da kyau su sani wasu mutane ne wanda suke wani gari garin nan an yi wasu kafurai da suka tashi manzon Allah daga garin maka garin nan an yi wasu mutane da suka yi aka yi su munafukai da suka kusa abin da suka kusa don halaka manzon Allah ta cikin gida hmm. saboda haka babu yadda za a yi mutanen jadu sun ga irin bala'in da Allah ya nufa haka Allah ya nufa haka zai same su kai kuma kana baƙin fata daga wani gari Najeriya a ce maka ga bannan da take hannu wani mutumi a garin da a nan ya ginu garin nan fitina za ta tashi na ƙarshen duniya kuma a faɗa maka sannan kai ta wani dubarbari kana ƙoƙarin wai karewa shekuwa ne ba wannan matakin ake ba su ake a nuna maka ka rabu da wannan fitinan ka kama mazaje su imam malik suna nan ba sai kai ɗarika ba Na'am. Wannan shine gaskiya magana yawa. To mun gode. Na'am. hakika wannan zama yana da dadi. Abin da yake da dadi shine idan mutum ya zo ya ce bai yadda da abin da aka faɗa ba. Na'am. Sarki kar a ce ok eh baka yadda ba ya kawo inda ba a ya faɗa ka faɗa wani abu a takardan kamar shi wannan shanu na yanzu da ya tafi ya eh. kawo wata matsala ne da ta fita kwata-kwata a cikin abin da aka da tattauna a'a a'a a'a bari mu ji shi da kyau okay to bari ba ya ka ya hakuri ai a'a abin da ya sa ba kaga bai bai kare magana ba eh. shi yasa bari ya kare eh, magana ai shehu da nan faɗan na faɗa saboda haka yana da in zai faɗi wani abu da ba amma wannan abin da ya faɗa yanzu ba ta a cikin matsalan da aka yi yanzu gaskiya ne saboda haka yawa saboda haka wannan matsalar da ake ciki shine abin yana ma daɗi saboda mai daɗin da yake zaka samu mutum ya kira ya ce maka shi ba a aiko mashi ibnu taymiya ba na'am na'am gaskiya ne ko cewa ake ba a aiko mana ibnu taymiya tijani ba ba a aiko mana shehu abdul qadir ba na'am kaga ashe dukan yana kaiwa ƙarshen kwakwalwa kenan na'am sannan mutum zaka je na ce maka aka yi alkabura sai ya gane cewa kuskure yi a al'imani aka yi kaga ashe sun san akwai matsala kenan to kola mun gode ta mun ga ya kai akwai matsala a wa'annan larabawan su rabu da su masha Allah kama na Allah kawai to kola mun gode kola mun gode uh, shek shanunu don Allah da ka sake kira mu dauke ka uh, shek sha to bismillah to shek kana da shirin taliki da zaka yi na'am eh, eh Allah ya saka wanda ya shigo yayi taliki da alkhairi kuma maganganunsa da ya faɗa Eh, maganganunsa da ya faɗa haka ne Allah ya saka mai da alkhairi ba abin da zan ce akan maganganunsa illa iyaka ina faɗa shi wannan wanda kace kira me nono ne ko ne in ya kira in ya kira da Allah sai ka tambaye shi kamar yadda ya ce wai alfiyatul baqiya da alfiyatul marika kawai sai ka tambaye shi da Allah ya dan gaya min littafin kafin a dauke su sai in ciro sai in bashi ansa yawwa insha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To kola don Allah ya sunanka daga nan ke Sunana Aliyu Usman Bashir daga Kano, Nigeria. A'a masha Allah babba dan babba jikan babba to sanda zuwa ah, Malam Aliyu masha Allah kana da minti biyu. To bismillah. To sarkin zaki a gurguje dai ina gurgurda maka Allah ya saka maka da alkhairi. babban malaminmu Isaac Abul Fati wanda ya zo wannan babban jihadi shi ma Allah ya saka mai da alkhairi. iyaka iyaka insha Allah iyaku yan uwa su gane cewa wannan abin da ake yi ba ana yi bane don cin mutuncin wata fi'a ko wata ko jama'a a'a muna yi ne don mu nuna wa mutane gaskiya na'am haƙiƙanin gaskiya wannan magana da shi mutum ya faɗa in dai ba a ce ya lokaci ya hana ya faɗo wani abubuwa ba za a ce ya faɗi ƙarya ya faɗi ƙarya hmm. gaskiya gurguje na'am idan muka ce za mu ɗauki akwai littafi wanda ake ce mishi adoru ya fi ajubatin najdiya wanda abdulrahman bin muhammad bin kasim al-asimi an ya rubuta wannan littafi marubucin littafin nan ya tattara kwatoyi ne na gaggagaggan malaman wahabiya idan muka ɗauki daga cikin fatawar wani babban malamin sana ce mai shek abdullahi bin abdul yayi magana da yake kafirta baki ɗaya daular usmaniya shi da kansa yake cewa wai ma wai duk wanda bai kafirta daula ba yana nufin daular usmaniya bai kuma hmm. bambance tsakanin daula da 'yan tawaye na cikin musulmi ba wata bugat to kuwa lallai bai san ma'anar ma menene la ilaha illallahu ba ka da haka ce cewa lallai wannan daula ta usmaniya daula ce ta musulmi to ko wannan ya fi mm. sani da girman laifi mm. wannan babu mm. shakka babu shakka ana kokantan musuluncinsa kowane irin abu ne ma shi za a iya amma wannan maganar idan aka duba adonis saniya din bugu na biyar nasu jisi na goma gaji na ɗari hudu da ashirin da tara za a ga wannan maganar za a ga wannan maganar karara abin da suke faɗi. Sarki zaki idan muka ce za mu duba ɗaya littafin nasu. Akwai littafin su suka ce musu sharu eh, kitab tauhid min sahih bukhari na Abdullahi ibn Muhammad al-Gunaiman wanda Darul Asmariyar suka buga bugu na biyu. Peji eh, eh, na ashirin da hudu zuwa na ashirin da biyar. Shi kuma wannan yana kafirta a sha'ira ne. akan wai suna yi sufofin Allah ko kowa insu ayoyi da hadisai ta wili. inda ya fara yake cewa to wannan kenan dole ne hmm. malaman musulunci magada maza, Allah sallallahu alaihi wasallama su yaki wannan guguwar wata kan guguwar yin aka kalla lokaci ga ya kai na aka kalla da irin damar da Alu ana jina? Eh lokaci ya kai aka kalla. <laughs> Subhanallah. To dai eh. a daga mun kafa wannan dai a je a duba shi ma wannan littafi za a ga inda yake cewa eh. a wasu lokuta ma ya kamata a ɗauki makami a yaƙi a sha'ira da su. Masha Allah. Kuma magana da eh, Malam Kano ya faɗa yana cewa idan mizani za a ɗauka wai a gwada mutum wai idan mutum ya karatu a gaban mutum ta wata aƙida wanda ba ta yi da musulunci ba to don haka shehu ibrahim yes ya kamata abinda abinda abdullahi jafar ya faɗa ina kalubalantar shi alkanawi ya gaya min littafi da shafi ko wani malami a tarihi da ya taba cewa abdullahi jafaru ya taba tankwashe kafa a gaban shehu ibrahim ya yi karatu ya gaya min wani guda daya bari dai a lokacin da abdullahi jafaru ya ji abin da ya shehu ibrahim ma bai san wane ne labarin sama aka bashi sannan ya rubuta wannan wasiƙa tabbatar da shi Shek mun gode. Sai da ka ala ayi halin Allah ya saka mana abin da Amin. sai ni shi na makan. khairan wallahi. Wannan talibin kina shi yayi kyau sarki zaki sosai kuma kaga ya karo da littattafai da juz'i da shafi da karin bayani. Mutane sai su je su duba Allah ya saka mai da Allah ya saka da alkhairi. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Kola ya sunanka daga nake kira. Shak Shanunu don Allah ka sake kira ya hakuri Malam Shanunu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu kola ya sunan ka daga na ke kira. Wa alaikum bukatu sarki zaki bashi ni ne bata daga Oman ah, nake kira. Ah, ah, shehu na malami na malam basha wanda ya debate jiya kenan. To malam basha memba ne yana da minti biyar. To bismillah Shak malam basha. a gode muku baki daya da jama'an da ke sauraro na farko dai hmm. network din na hasa ba kyau sosai network network network network shiu eh wallahi network oh oh oh ce da ana Sheikh Malam Basha da Allah da ka gyara networking ka ya hakuri yana da ciwo mutum to a man inda ba mu dace ba ne inda ya ce kamar inda ya ce izala ba wani amfani da aka samu wato malam bashi na gwada wai sun an dace da magana da shek abul fata ya fi duka duka ya dace amma inda ba dace ba da ya ce wai ba izala ba su kawo wani amfani a ciki ba amma duk maganganun da shek abul fata ya faɗi an dace da shi Oh, Allah na ce ya kamata Sheikh Malam Basha don Allah da ka gyara network ka sake kira ya kuri ya so a jika da kyau eh, ya kuri. yayi yayi yanzu ah, yayi aha bismillah yanzu yayi da ka fara maganan ka saboda ka ci minti biyu sauran minti uku to dai a takaice inda nake ne ni da malam abul fatil ba mu dace wani ba shine cewa izala bai kawo mana wani amfani ba yana ga izala ya kawo mana amfani shine ne da ya falkar da mu kamar mu tashi mu nemi karatu mu nemi sanin addinin mu wani shekara arba'in da ya wuce ba za ka samu a ce sarin malam abul fatil ko ni almajirin ga muna fatawa ba Na'am. Domin shi abin ya zama kamar sai wane da wane. Amma zuwan izalin nan ya ingije samari duka an tashi an nemi karatu. Sawa'un sun zage ka ne ya bar ka tashi ka binciki. In ba su zage ka ba suka yi ka ya bar ka tashi ka binciki. To amma bayan hakan gan nan abin da ni da Malam Abul Fatih muka dace bayan an samu karatun nan komi na da sharri yana da alheri alherin ne mun tashi mun nemi karatu amma sharrin da suka dusa muna cikin zukatan mun nan kuma sai kusan ya zo ya fi karfin alherin da ya kawo shine ne na kiyayya na cin dan uwanka musulmi ka kashe shi kana ka yanka mutum ma wurin su kayi jihadi don shi wanda karatun nan janibin da bai da kyau kenan shi yasa kaga bai taba dacewa a ce mu gamu mu zamo da ko ya kana ni a gamu sun gaya maka su da kowa ba su dacewa kan ko kuna sallah kuna komi kuna zakka komi sun san kai musulmi ne amma duk da shi wannan kiyayyen nan hasada nukura ana ce mai uduwani eh, mun tuka kafa ba in ba ka zamo irin shi ba kamar zaki yake inda kai ba irin shi ba ne zaki ya kamata ya kashe ka to karatun manhajin amma ba sarki zaki namu ba ko ah, a ba ne ba ba ne ba ba ne ba a to kana ba ne ba ne ina to kana malam bashi na sani na sani malam bashi muna jinka muna jinka sauran kamiti daya Don shi a takaice zuwan su su kafurtar da kowanne shi ne matsalar mu yanzu mu da su ganin cewa ba wani musulmi shi su lokacin da musulmi ke ga kanshi ba wani musulmi shi shi shi ne daidai abinda ya fadi shi ne kowa wani ya fadi daban karya ne wannan babban matsala ne da yake mutum ya rudu kenan ya ga kanshi ya kai matsayin mai takadis shi yasa kaga suna san malaman su ko an ce malamin su ya faɗi yau bawan Allah ga Allah saka masa abin da ya karanto littattafan su ne ba su ce ba shi cikin littattafan su ne amma har yau suna karya tashi kaga ba su karban gaskiya kenan da she su koma su binciki littattafan haka ne eh abul fan ya faɗi gaskiya ne amma la'alla mu ba mu ra'ayin wa aji kiccan akwai mu yau in zan maka wani magana kan batun eh, na na aisha aurenta malumma sun sunna na shi ta aure annabi shekara tara amma ni ban ra'ayi ban ra'ayi sam yau akwai wasu masailin da yake malumma sun karantar da ni ban ra'ayi da shi kamar ka kashe kafiri in yari da guri na ba ra'ayin shi sam don ba wani ingantaccen zance ciki kafin ko duk da sun karantar da ni na ba komai nake karba ba kaka zama mai karba kana hadiyewa ka hadiye poison amma shemin kamar almajiran wa'adiyawa ya kamata abinda malamin shi je fadi duka ya yadda mai daci ne mai zaki ne karya ne gaskiya ne kuma ya karbi ya kaddasta malamin nan kana Allah ya ce bai ce maka sam malamin shi ya ce to wanga ne matsalar da muke da shi yau mu da yan izala sun farraka al'umma kowa kafuri ne cikin in wahabiya kuma ba su duka ba hanabila ne wurin itikadi kaɗan ne fa suke tanya musun gafa tattaran ali sunan duniya duka suna gin su wahabiyawa yanzu haka malumman suna fatawa sun tuba ga barin kabar gazan da suka yi kamar wanda malam ya gabatar babban malami ne na harami amma ya tura ya ce ba an fosun shi bane amma yana tsoron gaban shi da Allah shi yasa je yi wanga magana me sa bai yi sa'ala alani ba an ba shi pressure kenan addini ya shiga hannun wasu to shek malam basha lokaci kai to mun gode mun gode masu yi to assalamu alaikum sarki zaki talikin minti ɗaya shi ma ah, bismillah yi talikin ka kame mu ba yawa to Allah ya saka wa sarki malam bashi da alheri Allah ya saka mai da alkhairi naji ka ce ma ɗaya ne daga cikin malaman ka a wannan peji to Allah ya saka mai da alheri talikin sa kuma duk abin da ya faɗa gurin da ya ce mun dan saba ba shi din ba ba sabawa muka yi ba Mm, ba mu saba ba a batun da yake cewa an ce izala ta kawo alheri yanzu mun tashi muna karatu a'a tun can dama ana karatun amma mu muna da wani abu na cewa ba ma fitowa mu yi magana in manyan mu suna nan to manyan mu suna nan sai ya zama a wannan lokaci su izala tun da sun ji manyan mu sun ce mu jami shiru sai suka ɗauka babu masu iya magana to manyan mu sai suka ce bari su dan sake mu su dan bar mu mu shakata da su a fili domin su gane cewa akwai waɗanda manya suka tanada ai mu yanzu waɗannan da muke magana a cikin hidimar dariƙa a dariƙa da shehu tijjani da bari shehu mu ba komai bane a ɗariƙa mu ba komai ba ne ba malamai ba ne ba mu kai ma ɗalibai ba ba mu wuce masu yin garaje ba yau inda a ce malaman ɗariƙa ne za su fito ko abin nan to ai kuma sai ka ga kowa sai ya yi ƙasa su ma sun san malaman ɗariƙan malaman su ne to mu a ɗariƙa ba malamai ba ne to amma saboda malaman mu suna son su gwada musu su ba su karatu ba sai suka ɗauko wanda ba su karatu a ɗariƙa irin mu ba suka ce bari su gwada su da mu sai kuma ka zamu mu ɗan mun shige musu da haka cewa da ake yi da idala sun zo sun tawo da alherin a yi karatu ya dama muna karatun mu kawai sun sa ne mun fito da makamai kayan aiki kuma wannan kaɗan ne mu muna bin abubuwan a hankali ne don har yanzu ba ma kafirta kowa ba ma shirkantar da kowa sannan magana sa fikira ta biyu wanda fikira ce mai kyau ya wadata ya kai ma a ce a yi karatu a kanta shine kaddasa malamai idan ka ji malamin ka ya faɗa kar ka ce kawai ka duba ba littafi malam wane ya faɗa malam wane din nan ba annabi bane zai iya yin kuskure to duba maganan sannan ta yi daidai da waƙi in ba ta yi daidai da waƙi ba sai ka canza ka ajiye mai tare da girmamawa amma kawai shekul islam wallahi sai na bi abdullahi wallahi sai na bi irin wannan fikirar shi jawo ta tadabu kamar yadda ya faɗa ake ta samun kashe-kashe da tsartuwar jini da zubar gadon kawuna Allah ya kiyaye Allah ya saka mai da alheri to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola ya sunan kargan ke kira to kola ya sunan ka daga na ke kira Abdulsalam ne yana kira daga nan Kuwait Abdulsalam daga Kuwait ko Eh da farko ina ma malam barka da zuwa wannan fili mai albarka Masha Allah To bismillah Minti biyu eh, bismillah Eh, ina ma sarki zaki kuma Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka ta da wannan soji da ta buɗe mai albarka kuma ina ma malumman mu da ke zaɓewa suna ƙara ba mu ilimi suna wayar mana da kai duka dangance abin da ya shige mana duk. Aka ne, amin. Eh, Allah ya saka ma Abdul Fatahi, Allah ya saka mishi da alkhairi. Amin. Eh, Allah mun ji wannan karatu da ake sosai sosai Allah Ubangiji ya ƙara biyaye mana su. Allah kuma ya ƙara zumin dare da rana albarkacin sayyidina Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Eh, Allah Ubangiji ya bar mu da manzo Allah. Allah Ubangiji ya bar mu da gaskiya mu gane gaskiya gaskiya ce marabe da ƙarya. Amin, amin, amin ya rabbi, amin ya rabbi. To, mun gode sosai. Allah ya da alfahari, kira mun gode. Boza. gode, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola, ya daga kira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. barka da Wa alaikum assalam sunana Sani Zubairu na kira ne daga Lagos Nigeria to malam Sani Zubairu daga Lagos Nigeria to muna tare da babban shehu abul Fatai zan tutukan da shek abul Fatai ya faɗi haka ne ko dai ba haka bane a wallahi ai wato mu ba mu za mu ci farko da sai dai godiya sai mu gode shi mu shehu na shehu Malam Sani abul Fatai abul Fatai Allah ya saka alheri kuma Allah ya kara masa kusanci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana gaskiya da abin da bala ai da mu musanta sallallahu alaihi wasallam ba ma boye ba boye gidan mu ba boye inda muka fito mu tijjanawa ne ne na hakika sosai ba abin da koya kan tafiyar mu ko muna alfahari da mu muna alfahari da mu duniya da lahira ba abin da muke roko tunda an zo musu da gaskiya sun ki karba ya iya kokarin sa da idan ya ganar da su akan ga inda ake tafiya malam sun gane malam sami bezo zo don ya yi challenge su kamar sauran wasu ke faɗa ba magana ce ana so a to al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi daga cikin imuwa na irin na karshen duniya wanda guguwar izala take tafiya da al'umma nan wasu kake su da kautawa abin da ya da su gane shine ya zo ya faɗa musu gaskiya littafi duk abin da ake yaman abin da suke tunkawa da shi kullum kai magana da su za su ce ma littafi za su ce maka za su ce maka kawo littafi kawo feci kawo namba kawo kaza to duk abin da suke nema na evidence ya riga ya proven ya ajiye musu ko da abin da suke so ya kamata su fito su yi su counter da nashi akan cewa okay fine abin da ya faɗa ba daidai ba ko kalma da ya faɗa ba za ta daidai ba sai mu gane to malamin mu bai fahimci abin da ake nufi ba ya kawo musu ya gaya musu sun kasa sun kasa karetawa sun kasa karban gyara to tun da haka ne mun muna roƙo ɗaya da yin izalin duniya gaba ɗaya kowa ya roƙi Allah Allah ya taye shi a mu muna faruwa mu muna alfahari ubangiji Allah ya ta'ala roƙo kiyama Allah ya tashe mu a ƙarƙashin umbrella Maulana Shehu Maulana Shehu Ahmad Ahmad Tijani Dala Talami radiyallahu amin amin ya amin amin su ma su yadda Allah ya tashe su a ƙarƙashin tutar Abubakar Gumi in sun isa duk ɗan da hmm. Najeriya da na duniya gaba da muna challenging nasu su fito su yi tuti akan Ubangiji Allah ya tashe yadda Allah ya gumi makowa su Allah ya yi su a ƙarƙashin inda gumi yake Allah ya kai su inda kuma ke mu mun yadda Allah kai mu inda shehu kenan ke da inda shehu Ibrahim yake mun yadda da wannan to su su fito su ga duniya shehu kuni inda kuni yake kuni shugaban su gaba daya da Sawale Idris inda suke su bawa mai shinkafa su bala su su wannan duk shugaban su suka mutu nan su yi addu'a in sun isa daga malaman su gaba da su kuma su yi tutiya su yi addu'a to kola lokacin da ya kai shugaban su ya tashe su da jaye tare da su amin kola Allah ya saka da alkhairi wannan addu'a ta ka Allah ya ansa suna fata Allah ya tashe su to kola mun gode mu saka Allah da kyauta mu zai mana kai sun isa sun isa so so na kola wani magana kenan kai kola kola yankuri kola yankuri yankuri eh kola kai wani magana da na suka warware magana kai hakuri da ran ka tinka Allah ya ce su ce ya ce su ce in eh. Allah bai musu haka ba ya ce su ce Allah bai kyauta musu ba amma gaskiya maganar tana bukatan a gyara ta eh malam da ga gyara maganar ka gyara maganar ka yana da karfi eh na ji ka ce da su ce Allah in Allah bai musu haka ba Allah bai kyautata musu ba don Allah eh, bai kyauta musu ba Allah eh, a janye wannan magana sai ya wannan magana don Allah janye wannan magana kola shin kenan ba tun da na karbi malamai na ne na karbi gyara ba mazana gudan muna karban gyara yawa yawa ta amma abin da ke akwai shine hmm. abin da muke tun bayan ba kuma akwai wani malamin su ya kira a zuna magana kan cewa wancan da ya shagala wa ashe ya kan cewa ai zo izala ya kawo alheri kola kola kuri lokacin ka ya kai lokacin mu bari ka gyara maganar da kai a gun eh, Allah janibin a yankuri mun karsa muti da Allah to to karsa dan Allah to karsa dan Allah abin da ke akwai shine malamin can da ya shagala ya kan cewa wai dalilin izala ta sa samari sun tayi suna karatu ah, a la la la ba gaskiya bane mu mutane ne masu ladabi su sha abu wata ya sani ai ba bawo masa karatu ne sun jima da karatun su amma saboda biyayya ta malam ta wannan mu muna neman ladabi a wajen malaman mu su ba mu izinin mu fito su irin shek shatima almiskin sannan da yawa da yawa su sa ba masa ɗaya suna da shi ne amma saboda biyayya ta malamai mu muna yin abu ne cikin ladabi cikin izini idan ne suka ce in shehin kai ma in ce bai ce ku ta kai magana sai kai magana mu ba ma shi ba ma wuce makaɗi da rawa mu muna biyayya ga malaman idan malaman sun ce bi zami in sun ce mu dakata mu dakata malaman mu suka hana mu suka hana su malaman mu fito shi yasa mu fito ba amma magana ciwon idan la sa mun karatu wannan ba gaskiya bane la la la la ba gaskiya bane to mun gode wa sallallahu mun gode eh, ana ta bari shehu ya taliki sannan ba next to insha Allah Allah ya saka mai da alkhairi kuma dama shi dan adam musamman mutum ne abin nan nutsuwa an gwada mai kuskure sai ya gyara kuma ya gyara ba abin da zan ce Allah ya saka da alkhairi abu ɗaya kawai nake faɗa sarki zaki ban san minti nawa zan kara ba saboda sallah insha Allah eh yanzu haka yanzu haka mun eh, za mu ɗauki eh, callers eh, biyu ko uku kawai shikenan sai mu tashi to yayi na eh bismillah okay to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola ya sunan ka daga nake kira Alaikum salam Sarki zaki Usman ne ah, masha Allah Usman sanda zuwa sanda zuwa to eh, na tare da kai shek usman tambaya na wanda ko masha wanda dawo eh. wa shek usman na yi tambaya ban sani ba ko shehi bai fahimci tambaya ta ba eh wai bai fahimci ba da Allah da ka sake maimaitawa wannan littafi ba wai fahimta ba sarki zaki da fahimta littafin ai ba mu gane littafin ba eh abinda na ce kawai sai ka tambaye shi a wani littafi ne na faɗi alfarkatun nakiya da alfarkatu na mai take da suna almarika ko alfarkatun ba alfarkatun ba ya aka da alfarkatu albarka yawa sai ga mun littafin kaga sai in karanta saboda ga littafin kan nan mai take su okay muna zuwa eh, shakkanu sarki zaki tambaya ranar biyu eh. a ah, shehu usmanu dan fadi ba ji iya hankuri a ah, shakkanu Sheikh Shanun ya hankuri maimaita tambayan ka na farko ya kuri saboda Allah. Maganar ya ce izala su ne khawarijawa. Masha Allah. Kuma khawarijawa mun sani hadisi annabi ya kira su alfi'atul marika. Na'am. Shi ne alfi'atu afuwan ina ta ce alfirqatu haka. Alfi'atul marika da alfi'atul bagiya me bambancin su shine muke nike so na ya bambance mu akara makallahu. To. tambaya na kuma a shehu usmanu mujaddidi mm, ya zo kasar hausa ya samu musulunci shi sa ake ce mai mujaddidi mm, kuma ya yaƙe su ya kashe ya kashe na kashewa wa'inda kuma suka tsaya suka imani na gaske aka ci gaba da addini da su wannan jihadin da shehu Usmanu ya yi ya yaƙe su bisa zalunci ne koko sun cancanci a yake su ne ya yake su mm. sai ya ji abubakar radiyallahu anhu na'am mm. bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mm. ya yake musulmai wa'inda suke kalmar la ilaha illallah na'am a wannan yana maka kyara ya yake masu riddade Assalamu alaikum. Salamu alaikum Sheikh Shanunu. Wai ya Salamu alaikum Sheikh Shanunu. To malam tambaya kwashi ina ga Sheikh Shanunu na da matsala da waya. To na kin tambayoyin sa sarki zaki ga ana jina? Eh ana jin ka. Ah wata sai da ansa na farko alhamdulillah na dauka shi malam mai ko Shanunu. Zai kawo min ah, a cikin zai tambaya akan karatun da na yi ne. Na'am. To amma bai yi tambaya akan karatun da na yi ba amma duk da haka ba a kan karatu na bane amma duk da haka barin bashi ansa ah, na farko ya ce menene bambanci tsakanin alfiyatul baghiya da alfiyatul marika in an ce alfiyatul baghiya su ne muawiya da rundunansa wanda suka yaki, sayyidina ali radiyallahu ta'ala hmm. in an ce alfiyatul marika su ne khawarij wanda da suna cikin rundunan saidina ali sai suka samu muruki suka kuce da karkashin saidina ali suka zamanto suna kafirta saidina ali kamar yadda salafawa suke kafirta al'ummar manda Allah suna cewa la hukuma illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna wannan aya suna gaya wa saidina ali cewa su ka shi saidina ali kafiri to su ne ake kiransu da marika kawarija kenan alfiyatul baghiya kuma shine muawiya da jama'arsa wannan kenan sannan kuma yayi tambaya cewa batun shehu usman bin fodiyo ana kiransa mujaddadi ya go ya samu waɗanda suke yaƙi ya shi shehu usman ya yaƙe su wanda suke musulmai a'a baka karanta tarihin shehu usman da kyau ba shehu usman biyu usman da ya zo aiki biyu yayi radiyallahu ta'ala anhu ya yi tajdidi sannan a wasu yanki ya yi ta'asisi wannan shine abin da Shehu Usman radiyallahu ta'ala anhu yi a gurin da Shehu Usman ya je ya yaki bidiyoyi ya yaki waɗansu abubuwa na camfe da tsafe-tsafe da ake to yakin da ake cewa Shehu Usman ya yi bayan yaƙi na takobi irin na kisa irin na kaza da sauransu amma in ka ce yaƙin shehu usmani na takobi to zaka ga gurare ne waɗanda musulunci bai je musu ba shehu usmani ya isar musu da musulunci zaka iya ganin wannan yana bayyana a cikin maganganun shehu abdullahi gwandu radiyallahu ta'ala anhu da yadda yake fara cikin sa yana alhamdulillahi menene ala halaki dogatin min bani gwari to irin waɗannan gwarawa gwarawa da aka je aka yaƙe su dogatin min bani gwari zaka samu ba su musulunci aka shigar da su da haka mutanen da suke fahimtar da'awar shehu usman radiyallahu ta'ala anhu ta tsaya kawai a akan tajdid jaddadawa babu kuma shigar da wasu musulunci wannan kuskure ne shehu Usman ya shigar musulunci sannan kuma ya jaddada radiyallahu ta'ala anhu wannan shine abin da yake akwai sannan kuma abin da kake so ka faɗa anan wato kana nufin ka ka muƙarananta abin da shehu Usman bin fodiyo na tajdidi da abin da ake yi na kashe-kashe yanzu ma'ana boko haram yan izala yan uwanku da suke ta kashe kashe yanzu suna yi ne irin abin da shehu usman yayi wannan shine fikirar da kake so ka cire kenan ma'ana shekau da muhammad yusuf da su albani zariya da su jafar sun gaji shehu usman ne wajen ba da fatawa a kashe da kashewa la la la la abadan wannan shehu usman duniya ta yi mai shirya gaba daya cewa ya hada guda biyu shehu ba ya haɗa dinin wa daula jihadi kuma baya tashi sai an samu abu guda biyun nan sai an samu dinin wa daula in kun samu daula sai ku yi in kun samu daula in kun samu daula sai ku yi sai ku yi jihadi kamar yadda shi Usman radiyallahu ta'ala anhu yayi in kun samu daula sai ku kira jihadi amma zaka ga Ja'far Albani Muhammad Yusuf Shekau babu daula a ƙasansu wata daula suke da shi a ƙasa da za su kira su yi jihadi har ka dinga kwatanta jihadin shehu sumanu da abin da su shekau suke yanzu dole ne sai ka ba wasu shekau kariya yanzu ibnu taymiya wata daula yayi da zai dinga fitowa yana cewa a kashe a kashe daular me ya samu dole ne ya samu tsakani da Allah ba a duba irin waɗannan abubuwa a duba irin waɗannan abubuwa kuma shehu usmanu yanda yi ina neman ka a littattafai shehu usmanu kan muna da shi kawo mana gurin da shehu usmanu ya dinga ba da irin wannan fatawoyin a kashe a kashe a yanka a yanka a kashe a yanka ko shehu usmanu ya dinga cewa da kafuri ne dan ɗari kan shehu tijjani kafirai ne abin da muka samu daga cikin littattafan shehu usmanu radiyallahu ta'ala ya ban ɗari kan shehu tijjani ya musulmai shi Usmanu baya kafinta musulmai shi Usmanu baya kashe musulmai radiyallahu ta'ala wannan shine amsar sa mun gode mun gode dan haka kuma wancan tambaya da yi bai tambaya akan bodi ba dai amma na ba shi amsa albiyatul barika ma'ana su ne wahabiyawa waɗanda suke fita suna kashe mutane din nan kawari to wa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh ah, saidi abubakar to kai memba ne kana da minti biyar to bismillah saidi garba Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum zaki barka da wannan wa alaikum salam wa rahmatullahi. Barka kare barka kare sai ni garba muna tare da kai. Muna godiya muna baka fatan alheri Allah ya saka ma da alheri ubangiji ya karfafe ta da ma cikin sha'anin ka albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. muna godiya wa babban malamin mu jarumi wato hazikin malami zaki wanda shi ɗansa kaya ne guda wanda ya gagaru abiya wato hmm. shak malam suke asali a tijani Allah ya saka mai almajiri ubangiji sa albarka a rayuwarsa amin amin sai ni garba ahlan bikum amin ahlan bikum wato da dai lokaci ne dan kadan na saurari jawaban malam duka abin da yake faruwa idan ka kalli wahabiyanci a mahanga na addini a farkon hmm. musulunci gaba wato gidan musulunci guda biyu ne tak babu na uku wato gidan ahalus sunna da gidan shi'a haka ake tafiya ana tafiya kan wannan tafiya su shi'a suna rike sun san dama su suna tafiya kan tafiyar su ne na koyarwar shi'a su kuma ahalus sunna dama suna nan a cikin ahalus sunna suna tafiya su a cikin wato tafiya na sunna to da tafiya ta yi tafiya sai aka zo aka samu wato ainihin wahadiyanci ita kuma wahadiyanci an kafa ta ne an gine ta ne a ƙarƙashin fatoyin wato shi muhammad abdullahab ya ɗauki fatoyin ibn taimiyya ne da ibn qayyim almajirin ibn taimiyya kenan ya hada su wuri guda a nan ne aka kafa mazhaban wahabiyanci shi kuma ibn taimiyya duk malaman duniya sun yi tufaki cewa mutum ne mai maganganu haka guda biyu baya da matsaya shi yasa malamai ba sa ɗaukan maganganu sa direct a matsayin magana da ake kafa hujja da shi don da iya magana a nan a wani waje ya warware to da wahabiyawa suka zo sai suka ɗauki wato kurakuran da miya taymiya yayi da almajirin sai ibnu qayyim suka hada shi wuri guda sai suka kafa wannan tafiya na wahabiya amma an gana addini kenan shi Muhammad abdullahi shi ya rusa wato ainihin daular musulunci ya zo ya samu musulmi tana da musulunci tana da daula a duniya a turkiya daular usman to daular usmaniya Muhammad Abdullahi a nan ya zo ya shigo ya san duk da ya haddasa fitina iri-iri ya kawo rikici iri-iri. Akwai eh, Ibn Gula mun ka duba littafinsa ya kawo tarihin abubuwan da ya ta faruwa yadda Abdullahi ya shigo ya kama abubuwa ya yaƙi daular turkiya ya rugurguza wannan daular musulunci ba ta sami illa ba duniya sai ta sanadiyar wahabiyanci Muhammad Abbas ya rugurguza daular turkiya in ka duba tarihi tun mai bibiya ya san wannan sannan suka ɗauka a siyasance suka shigar da ita saudiya daga a saudiya ne suka je suka shigar da gargajiyanci suka shigar da addini shi yasa a saudiya yanzu aka su kashi biyu akwai ali saud akwai ali shek bangaren gargajiya da bangaren ali shek wato su ne malamai kenan wannan tafiya da kurakurai da aka bata matsalan da mu muka samu wani suna muka fi kowa shan wahala da ga shi'a sun fi mu zaman lafiya dalili su shi'a sun yadda suna nan a tafiyarsu su kuma wahabiyawa da suka babbanta rubuto ibn taymiya suka haɗa wannan tafiya na wahabiyanci sai ya zama sun dangano kansu sun ce su halin suna da shi mu muka fi shan wahala fiye da shi'a saboda kashi casa'in bisa ɗari na musulmin duniya da sunna ne shi ba su wuce kashi goma ba to sai ya zama su da suka ware kansu su ba a gidan shi a suke ba sai rigar ba kana kana da binci daya sai suka mai mayar da kansu su ne wato sun dawo cikin ahlus sunna sai zama suna ta wahalar da mu suna ta kawo fito inda ya saba na malamai ibnu taymiya ya faɗi wannan ya faɗi wancan almajirin su suka hargitsa abubuwa tun daga na aka samu matsaloli iri iri iri idan ka duba tarihin na ibnu gunnam da shi kuma akwai wanda shi ah, wato akwai wani wanda ya rubutu wanda ya tabbatar daga ingila yake ya tabbatar cewa hayansa aka yi wato kafiran da suka yi da wahabiyanci a gurguza musulunci to wannan shi ne tafi yanzu sannan ka zo na najeriya ka kallara da buri ya yi kama da mutum kamun a kawo kungiyar izala najeriya wanda joshua ga ya mata rijista 1976 da rijista a kamata yadda ake rijista kowane irin kungiya a kamata rijista da rijista ta na corporate affairs tun daga lokacin ni na gani akwai mutumin da na san shi ya sayi nono a farko ko ya kai ba ya ce ga nonon ki nan ba ba gina na na abin nan assalamu alaikum malam garwa <laughs> malam garwa lokaci ka ya kai shehu na to saboda haka wannan akida na wahabi ya kamata abinda malam fata yake yana bai faɗa a mukaddimar karatunsa wato yana yi ne saboda a tseratar da wanda ba su sani ba wannan mummunan akida ne wanda shi ya gurguza musulunci karkashin kurakuran ibn taymiya da karkashin kurakuran almajiri zai ibn kayo aka hada aka kirkire ta sannan aka dangana ta ahlus sunna ma su wa ahlus sunna bane kamar yadda na faɗa a farko kamun wahabiya su zo su dangana kansu ahlus sunna ahlus sunna ɗaya ne gefen kowa ya sani wato shi'a da ahlus sunna amma da muhammadu Abdullahi bai zo ya haɗu da wannan mutumin ingila ne suka haɗu suka shigar da siyasa cikin addini suka dinga kafirta musulmi duk wanda ba ya ƙidan su kafiri an gina ƙidan ne akan ta'addanci da zubar da jini wannan haka yake duk wanda yake bibiyar tarihi na duniya zai tabbatar wa hadiya wannan haka suke don haka muna godiya wa Sheikh ma Amara Fatai Allah ya saka masa da alheri Allah ubangiji ya kara masa basira da kwazo da azaba ya ci gaba da tafiyar mana da wannan lamura na addini ya ware mutane da kai su gane ah, gaisuwa addini musulunci alaikum wa wa Allah ya saka sai ni garba da alkhairi insha Allah na kalami na'am to ah, eh, to ya hankuri jama'a lokaci ya kai lokacin don Allah ku bari mu tashi wannan ah, lokacin sallah kola salamu alaikum don Allah minti ɗaya ɗaya ya so mu tashi don Allah lokacin sallah ya kai salamu alaikum a ɗan jaridan mu ne malam Yusufa muna tare da kai to bismillah amin wa alaikum to malam Yusuf eh malam Yusuf muna tare da kai malam Yusuf malam Yusufa Salamu alaikum Malam Yusuf. Barka da wannan lokaci sannu da fama. Barka ka dai barka ka dai Sheikh. Barka Malam Yusuf. Kun ki ana jiya. Ana jin ka ana jin ka Malam. Ana jin ka Malam. Na'am, na'am, na'am. Network, network. Oh Allah. jama'a don Allah da annabi ku bar mu tashi lokaci ya kai ya kamata shehu ya je ya yi sallah kuna jin ana, ana wazifa ya kamata shehu ya je don Allah wanda ba doke shi ba lokaci ne ya kai ku sama hamana saboda Allah eh ku sama hamana saboda Allah saboda annabi mm. kisa uh, ah, za mu so sarki Yusuf ya kare ne eh Malam Yusuf ya shi da kanshi ya sauka ma To, to alhamdulillah a takaice sarki zaki kila za ka bani minti ɗaya rufe ko? Eh to minti ɗaya zan baka amma ga ɗaya ya kira bari shi ya ƙari zancen shi. Salamu alaikum kola. Wa zatullah kola. Sarki zaki barka da barka da waraka? Barka ka dai kola. Ya suna ka daga nayin kira. na Aminu Wafa Allah kira daga Kano. Masha Allah masha Allah. To muna jin ka don Allah minti ɗaya. Ina so zan wa malam da Allah wasu tambayoyi. Da minti tambayar da zan masa da Allah eh. tsakaninsa da Allah ya faɗi gaskiya eh. a inda yake a unguwarsu ya duba Allah ba zan yi magana akan duk wani abu da ya da ya a karatunsa ba amma zan yi magana akan waɗannan abubuwan tambaya ce. To. da ya karatu na daidai ne kenan. Ko a garin su akwai wani ahalin sunna. Sarki zaki tambaye shi. Abin da ya Allah ya tada husuma ko ya yi rigima ko ya haɗa kai da Boko Haram. Wannan ita ce magana ɗaya tambaya ta farko. Tambaya ta biyu eh. shi shaida ne malaman duk waɗanda suke harka harkar boko haram a najeriya sun lissafa malaman ahli suna gaba ɗayansu sama da mutum ashirin za su kashe ya faɗi tsakaninsu da girman allah akwai malamin ɗariƙa guda ɗaya da waɗannan sannan tambayar da zan masa shine ahli suna a najeriya suna ƙarƙashin gwamnatin wadda gwamnatin tana amfani da constitution ne a Najeriya wanda kuma a tsarin waɗannan waɗanda ake kira gawan suna kan aƙidar la hukumu illa lillah ya faɗi tsakanin sa ahalin sunna da ya taɓa ji kana ji na zaki na'am na'am na'am na'am ya faɗi tsakaninsa da Allah akwai wani ahalin sunna da ya taɓa fitowa ya yi wa gwamnati ta waye da sunan cewa bai yarda da tsarin ta ba saboda daga cikin gawa akwai Allah ya sami ki zaki ta ji tambayar sa wannan su ne min aƙidin da su suke kai ya faɗi tsakaninsu da girman Allah cewa waɗannan mutanen ɗan ƙungiyar Boko Haram suna da alaka da ahalin sunna su kashe malam jabir suka kashe albani suka kashe na ji na ji na ji to mun gode kola mun gode kola na fahimci tambaya su sun yi tambaya sai su ce sai sun kara sharhi kai tambaya na gane ai na gani kuma ya ce fadi tsakani na da Allah haka ya ce sarki zaki ok to kai kai da zaka kai hankuri kai mun ba ka ne to da ki kari da Allah a duka ayoyi da maganganu da ya zo ya kawo eh. zan fada a karamar Allah malami ba su ne shi gaban wani malami a koda gaban ibnu taymiya ne wani dalibin ibnu taymiya mutum ɗaya da ibnu taymiya ya karantar wanda ya zama bakawarije ko kuma wani daga cikin malaman salaf ya karantar da shi ya zama warje ya duba Allah tun da ai malami ne shi bana da kilayin malantarsa amma ya faɗi tsakaninsa da Allah wane ne wani mutum guda ɗaya wanda malaman ahalis sunna ko suka karantar da shi ya zama daga cikin kawarija ko ya zama daga cikin yan ƙungiyar ta'addanci to bismillah mun gode alhamdulillah sarki zaki tambaya mu da yi kana da jina to muna jin ka yawa to ya bar ni in bashi ansa saboda kar tambayar su ce min tambayar sa ta farko ya yi tambaya shi a mazauni na na zauna na yi wani makwabci da wani ahli sunna wanda na ya zama dan boko haramun ya zama bakawariki haka yake tambayar sa ta farko kenan ah, amsa akan tambayar sa saki zaki tun da shi wannan ba littafi zan bude in karanta ba tambaya ce mun ba littafi zan ganta ba amma dan bai abin da zai yadda na rantse da Allah wallahi tallahi billahi na rantse da zatin Allah akwai wanda na sani mun yi makaranta ɗaya da shi ƙarshen makwabtaka kenan ko yana aiki irin aikin firintin da sauransu farkon fitowar muhammad yusuf ya je ɗan izala ne sunan shi abu sufiyan ɗan izala ne na san shi ya to ɗan boko haramun ya to ba je ya riske su na biyu akwai mutane biyu na ɗaya abokina ne tare muka tashi ana kiransa usman babansa laminu tsakanin gidanku da gidansu bai kai gida biyar ba tsakanin gidanmu da gidansu bai kai gida biyar ba tare muka tashi muka yi wasan yara ya tafi kasan labanon aka shige da shi iraki a iraki yana iraki ba ni man cewa wannan abin ya yi min text yana gaya min in ji tsoron allah in zo in shiga tafarkin jihadi ya rasu an kashe shi abokina ne mun tashi tare da shi na biyunsa akwai wanda ake ce mai yusuf yana nan mun tashi da shi shi kuma tsakaninsa da gidan wannan abokin nawa bai wuce gida ɗaya ba suna nan ɗan boko haramun ne ɗan izala ne ya zama rikakken dan boko haramun da yana prison ɗin bauchi state lokacin da yan boko haramun suka je suka yi prison break a bauchi suka fitar da dukkan yan uwansu ya gudu har yanzu ba a gan shi ba don haka na zauna a maiduguri ana faɗa boko haramun za ta tashi kaji ana faɗa boko haramun za ta tashi na rantse da Allah a cikin anguwar da ake cewa sabon o sabon na shiga na ga yan izala sun taru akwai wasu mutane daga ƙasar Pakistan sun zo na je gurin albarkacin ina jin larabci mutanen a gurin suka ce za su ba su dubu arba'in arba'in abu tafi jihadi washe gari suka zo suka tafi duk wanda suka tafi mafi aksarin su na san su a Maiduguri an kashe su a gurin bayan sati ɗaya da faɗan Boko Haram wannan zan iya lissafa maka mutane da cikin tafin hannuna waɗanda na sani ɗan Boko Haram ne ɗan boko haramun ne ɗan izala in makwabta na kake tambaya kuma na gaya maka Allah ya zamanto to shaida akan abin da na faɗa in na yi ƙarya akan wani Allah ya kama ni da wannan abin ƙarya sake ni na rantse da Allah waɗanda kenan tambayar ka na ɗaya tambayar ka na biyu an lissafa malamai daga cikin malaman ku wanda kuke cewa ahli sunna su kusan 20 misali an kashe Jafar an kashe Albani an kashe malam shiya a Sokoto an kashe Waye da sauransu da wasu da aka lissafa a Maiduguri ma na san wadansu wanda aka kashe kai baka san su ba to meye hikimar ka kana so ka ce idan ku ne boko haramun to yaya za a yi a dinga kashe malaman ku to amsar tana da sauki koma cikin hadisi wanda baya cikin hadisan da na fitar dinnan. amma al Ahmad ina tsammanin ya irin wanda hadisin ya faɗa ya ce minhum ta khurujul fitina daga cikin kawarijawa salafawa fitina za ta fito wa ilaihim ta'udu kansu kuma za ta koma don haka sai sa kaga ta koma kan Ja'far an kashe shi ta koma kan Albani an kashe shi ta koma kan Meshiya Sakkwata an kashe shi ta koma sauran malaman ku da aka kashe a Maiduguri saboda Annabi ya faɗa yace minhum takhrujul fitina daga cikin su fitina za ta fito wa ilaihim ta'udu kansu za ta koma masu tunanin cewa in su boko haramun ne mai sa aka kashe su da ba manzo Allah ya faɗa za a kashe su saboda su boko haramun ne wannan kenan tambayansa na biyu tambayansa na uku cewa ina wani malami da za a ce ya zauna ko ya yi karatu ne a gaban ibn taymiya ina tsammanin ko menene wanda ya zama to dan boko haramun to ai wannan maganganun gashi mun kawo a littattafan ibn taymiya mun kawo a littattafan abdullahi mun kawo a littattafan malaman waɗanda suke koyarwa a jami'atul islamiyya duka gashi na karanta kuma kana tambaya na ina wani malami sannan Ja'far da kai yawa sai tambaya ta hudu mai muhimmanci kace ina wani malami kasar mu mun yarda da constitution to ina wani malamin ku da bai yarda da constitution ba da da lokaci wayar da nake amfani da ita dinnan wannan wayar ita ce abin yake ciki amma da na danna maka da na danna maka muryar shekau shi kuma shekau ya danna jafar muryar Jafar Jafar shekau yana cewa wallahi tallahi ko kuka karantar da mu boko haramun kuma ba za mu bari ba Jafar a cikin tambayar da a cikin abin da shekau ya danna shi yana cewa shi constitution din da suka yi imani da shi a mazaunin ilahul ibadu a mazaunin Allah da za a bautawa yayi kace kace da constitution constitution din da kake ji a kawo maka malami dai bai yadda da shi ba Jafar bai yadda da shi ba sannan akwai karatun da ɗan uwanku yayi kwanan nan mai suna babba hotora ya danna muryar Jafar wannan muryar jafar ɗin ya faɗe ya ɗauko ta ne a cikin huɗubar da jafar ya yi na wasu 'yan mintuna ka koma ka je ka nemi huduban ka ji yadda jafar ya zazzaki constitution ya tsine wa constitution albani muna da muryarsa tana cikin wayannan ya zaki constitution ya tsune wa constitution hmm. zai iya yiwuwa kai ba ka bin abin baka san hakikanin abin da yake faruwa ba ka kuma wannan abu da ake faɗa sannan ka zo kana maganin cewa wai a kawo maka daga ina wani malamai daga ina wanda ya je karatu ya dawo da wannan dikiran a nan ba kana ji muka danna limamin harami ba ɗaya daga cikin limamin a idil kulbani yana faɗa sannan sarki zaki ya yi magana akan gaba yi ni ga wata magana na larabci zan danna najinalul arqub wannan ajinalul arko abin da yake faɗa yake cewa kashi casa'in da tara da ɗigo tara na mutane da suke cikin dabis gaba ɗaya su mubirai ne sadiƙai ne mukulisai ne ya yadda da su ma shahararren malamin wa'adiyawa ne mai suna Adnan al ina ga ya kamata ma ɗauko abin ne a kallon hoton sama lokacin da yake magana a yi min hakuri idan da wannan tambaya ce ta jawo haka gashi shi. المجاهدين في التعبير كونه طيب آه. فمشكلة إيه، لا مشكلة كمان تعميم لكل المجاهد طيب ما هو التعبير الصحيح اللي كبير ما آه، آه، هو آه، طبعا في جميل لكن المشكلة اللي ليست فتنه بين المجاهدين كلهم فنحن لم نرى هذا إلا بعد ما ظهر وعن ما أقول إخواننا في الدولة نحن نختصر هل قضية قضية أشخاص فرادة فقط أنا أؤمن الآن ما أريد أن أخرج عن الموضوع لكن أنا أؤمن أن 99% من إخواننا في داعش 99% من إخواننا في داعش أو إذا قلت 99 9 بالعشرة إن 99 من إخواننا في داعش مؤمنون مسلمون صادقون مسلمون صادقون مخلصون جاءوا للدفع سواء كانوا من داخل سوريا او من خارجها جاءوا للدافع اذا لا لا يجوز أن نتهم كل فرد لا من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا نبرئ كل فرد من هؤلاء ومن بس ترى اعطيت نسبة كبيرة على 99% يا حبيبي أنا أؤمن ما أقول وأنا أعلم ما أقول وأقول هذا عن علم وخبرة عن علم شرعي وخبرة في الواقع. سمتي zaki Allah sa an ji an ji sosai amma shi ka eh, fassara mana wannan jawabi wannan mai suna Adnan al-Aqur babba ne daga cikin malaman salafawa a yanzu a duniya yana ɗaya daga cikin jigajigan malaman da suke ji yana faɗa yana cewa ya yi imani kashi casa'in da tara har ya ƙara da ɗigo tara daga cikin 'yan uwansu 'yan ISIS musulmai ne sadikai ne muminai ne masu imani ne masu ikhlasi ne dan jaridan ya tambaye shi ya ce mai kashi casa'in da tara tara fa ya yi yawa ya ce shi ya yi imani da abin da yake faɗa sannan kuma aka rawa kan kalu kana tambaya kana cewa a baka wani wanda ya je karatu ya yi. kato ga wanda ake karatu a hannunsu malaman da ake karatu a hannunsu din adnanul arhu wannan gashi sannan mun sa limamin harami don haka abin da muke faɗa wanda idan babu kola zan yi magana ta da zan rufe na karshe sarki zaki in eh, babu eh, kola a eh, yanzu haka oh, muna da program da zamu yi sa ba za mu da call ba kuma shikenan a rufe mana yawa to magana ta ta ƙarshe da nake so in rufe da Allah ina so in ga wa salafawa so sani ba yi wannan program wallahi na rantsi da zatin Allah ba yi dan wai mutum mutuncin su ba ko mu yi kaza abin da yake gaskiya shi muka faɗa abin da muke ba su shawara abin da muke ba su shawara dan Allah dan annabi su koma cikin littattafan su nan su duba wallahi wannan abin da muka fito da shi gaibin neman baidin dugo ne kazantar da take ciki ta yi yawa kuma wannan abin da muka faɗa idan ba a bari ba kullum za a yi ta kafirta al'umman annabi za a yi ta kashe al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu cin mutunci a wannan abin babu wani pastors are, ṣùgbọ́n sì masha Allah kamin shau da mu daga hannu shau dai muna addu'a amma kamin haka malam Yusufa don Allah yi maganan ka na minti daya mu tashi bismillah malam Yusufa Assalamu alaikum wa rahmatullah sarki zaki ina fata alheri lafiya kalau muna muna musa Sheikh Yusufa dan dan jarida mu ina jinkina sai di Abdul Fadi sai a tijani na'am na kara masa lafiya ko da Yusuf barka ne mun gode baba abinda za mu ci da na kira ƙwararren lokaci yanzu na kira waya na sai ta katse ba na jin ku na ƙara kira still dai na kira episode dan yau na wahala sosai sarki zaki wayo ka kai hakuri kai hakuri ba kai kare jama'a da yawa an wahala yau <laughs> to wallahi na gamsu da abin da ma na halmata ya mutanen nan koyon musu shehi hankali ma ɗazu na kira yana magana akan wasu mutane da ya san su duk sun fara yin wannan abun mutane bila adadin wanda duk sun fada wannan harka ta boko haram wanda ba da ka san su amma su ba kamar san suna Najeriya suna raye ko sun mutu Allah masai to sai ana jina eh ana jinka don Allah ana jinka malam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 to mun gode sosai mun gode shek abul fatai mun gode allah sa albarka wallahi mun gode to jama'a insha allahu nan da wani awa daya za mu zo mu yi batun politics na ghana batun id card da ke son fitina ke son ya tashi a kasar ghana za mu invite uh, uh sunan shiga honorable abubakar da mr president larry edin hazard da sauransu za mu zo mu yi zance akan id card kuma bayan mun ƙara program naga malamin mu Sheikh Alkanawi shi ma zai zo ya eh, program akan ina gani program abin da ya faru a yau insha Allah bayan mu mun ƙare jama'a muna roka kowa ya je ya ji mu je mu ji shi ma nashi bangare insha Allah bayan mun ƙare program na eh, batun id card da ke damu a kasar ghana na voters da wasu ababa da tashin hankali ke son ya tashi a kasar Ghana bayan mun kare wannan batun tashin hankalin da ya tashi a kasar Ghana yau insha Allah za mu yi ne program na min na awa daya to bayan mun kare shak Alkanawi zai zo ya host program akan wannan akan wannan program da muka yi jama'a muna roka duk jama'a da aka kallo mu nan ga aje aji program zance hujja nasu hujja eh nasu hujja abun Sheikh Alkanawi insha Allahu akan wannan peji naga ya zana dazu kan wannan shafi naga ya zana dazu jama'a ya kamata a maida hankali a je a ji saboda gaskiya muke so kuma hanya ta farkin gaskiya muke son mu gani yasa shak alkanawi aha to ga shak alkanawi ya ce wai yau za ku ji magana to malam alkanawi wai yau za a ji magana malam alkarawi wai yau <laughs> malam alkanawi wai yau wai yau za ku ji magana shak alkanawi wai yau za ku ji magana shi jama jama'a insha Allahu uh, muna gayyatar mutane bayan mun kare program mu na uh, batun election da ke so ya faru a Ghana batun rigiman da ke so ya faru a Ghana bayan mun kare wannan Shak Alkanawi yana da program akan wannan zance muna gaitan kowa ya zo ya ji. Salamu alaikum Shak Alkanawi. Assalamu alaikum salam. Na ga ka zana ka ce yau za a ji magana. A sosai kuwa ai ka san da yake ni dai an mun hayaniya kuma kowa ya sani. Kai ma ka faɗa akwai sauran minti na. Daya. kuma ni dai abin da nake ta wannan cewa ya za a yi hakkai da ba malami ba wai ka ringa cewa malami wai ya nutsu kaga to ai amma baka san wani abu ba ai mm. in ya nutsu din ai komai ya tashi wa aiki ai hayaniyan nan da shi hargagiyan nan to da shi ne zai kwakwata nan jama'a amma in yana so ai yana nutsuwa za a yi masa tsirara mala alkarami Allah kiyaye mini kai Allah barka a ina zuwa ka taba ce min ni na nutsu ka kai ka taba gaya min ana shiri ka ce in samu nutsuwa a wannan aibu ne a matsayin ka na malami wanda ba malami bai ringa wai ka ta wai ka nutsu kenan baka da nutsuwar kenan aya da hadisi tabbas sa wannan wannan aibu ne masha Allah wato mala amma alkarawi kamin kamin ka zo kan program insha Allah ina so mu ga kare ni da kaina ah. mu zo kai zamu share amma a zancen nan tambaye ka don Allah ban son ka eh, kamin explanation wani dogon magana ayoyi da hadisin da ya karanta da wasu ababa gaskiya ne ko ƙarya ne abin da yake faruwa kana ji na'am na zancen hadisan da ya faɗa hadisi ne wanda a ciki akwai ma malaman sunna da yawa da suka yi ma wannan hadisi. Oh, wato ababen da ya karanta duka. Kuma kana ji abin da yake faruwa sarki. Na'am. Inda ya zamanto cewa shi ne farko akwai kiyayyarsa ga wa'annan mutane. Amma yanzu in tambaye ka karanta alkur'ani da kyau shi ke nuna cewa duk mai karantawa dan boko haramun ne ga manzon Allah sallama yana zayyanul qur'ana bi aswatikum Allah yana ah, wa malal karawi malal karawi zancen ka duka samu hankuri in mun ga mukan platform insha Allah sai mu zama kana ji abin da nake so masa kana ji nan da ka karshe zancen dan wando da yake magana Eh. ya je tafsirin shehu ibrahim ya yi magana dangane da dangal wando shi ma sai mu ce dan boko haramun ne mana alkalami samu hankuri ba ka ce za ka zo ba ka samu hankuri in ka zo domin ka yanzu ka bari shehu ma ya kira ba amma ina ka bari shehu ya sake kira ka bar shehu mun za a ringa ebo malamai dan hayaniya kada wanda yayi tunanin zan kirawo mana alkarawi na kira ka saboda gayyatar da kake yi shi yasa na kira ka amma don Allah ku bari ba ka ce zaka zo ba don Allah ka zo ya so mu samu mu ji kaga maganar duka kenan ka bari mu sallame shehu eh, shehu ya sace zuwa a a malam alkanawi ya hakuri kowa da launin karatunsa ai kai kuma muna zuwa da kai ka zo kai mana karatu kuma insha Allah ranar asabar muna da karatu da kai ko ba haka ba ba matsala to eh shi sa ka kan da kan da kuma gobe Allah da muna da karatu da malam Hassan Sunna ko ba haka ba shi sa ka gani kowa da launin karatunsa ka gane ko eh kowa da launin karatunsa Allah yana umarni manzon Allah yana umarni da nutsuwa ai san Allah shine kabar halin ka kaba Allah da manzansa. Um, aka ne, aka ne, aka ne. To, malam. Ai, ina da hayaniya. kowa yana da ita amma hadisai ne suke control din mutum mala alkanawi insha Allah eh. Allah ya kai mu uh, tamun ka da zaka yi program nan insha Allah za mu zo mu ji in Allah su yaya ba matsala karfe goma insha Allah da rabi karfe goma, da rabi karfe goma da rabi agogo na Najeriya karfe goma da rabi eh. agogo na Najeriya to eh malam abu da muna jin ka babu zancen cin fuska ba zancen cin mutunci insha Allah insha Allah sam sam sam amma tsaya malam ya kuri tsaya eh, malam fatai muna jin ka na'am salamu alaikum abin da yasa na dawo sarki zaki na ga kawo an kare program din sai na ji wani kola ya shigo kuma hmm. tambaya yake da shi a ah, ba tambaya bane an karamu kallahu ba suna na wani ba mun kawo ayoyi da hadisai hmm. kuma shi wannan karatu da ka gani sarki zaki an yi karatu ne wanda an yi shi domin idan malami ne ya je ya duba in kuma ɗalibi ne kamar shi irin waɗannan masu kiran ɗalibi ne to shi ma ana ba shi ƙoƙarin ya dage karatu a shi karatu ba yarinta bane ba kuma shiririta bane abinda ake so idan mutum yayi karatu irin wannan to da Allah da annaba abinda ake so in dai kana ganin kanka wani ɗalibin ilimi to sai ka yi kokari sai ka warware sai ka warware abinda aka faɗa sai ka ce karya amma yanzu misali na kawo hadisai da ayoyi haka muka ce wani ɗalibi misali ko wani yaro irin wannan ya kira ya yi magana irin haka yarinta ne in ya kira alqur'ani ya isa da ya isa ka da saboda Allah ya isa kuma sannan a pejin ka a ah, wannan ni ba da kowa nake yi ba taliki kawai nake ba da kowa nake yi ba eh, akwai waɗansu wanda zaka ga a pejin nan naka wani zaka ga yana magana yana haka yana abu to duk dai ba za dai a kula su ba irin waɗannan to amma dai dala abin da muke so a muke tambaya shin qur'ani da hadisin ne hayaniya ko maganganun ibnu taymiya da su albanin ne hayaniya sannan kuma kaga wannan maganganun wani hayaniya hayaniya ta wuce malami ya bada fatawa a yanke kan mutane to mun gode mun gode mun gode walla mun kira ne mu gayyata in ka tabbatar ka kara program ba wani ba zai kira ba ah na kashe na kashe ba zan kira ba sam mun kare mun kare sam sam sam sam sam sam sam mun gode mun gode mun gode mun gode wallahi jama'a a ah, insha Allah shikenan ah, a saurare mu zuwa anjima insha Allah to assalamu alaikum